wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu sarki yana maka fatan alheri Allah ya tsare ka Allah ya tsare maka mutuncin ka amin shehu da zai zama maka damuwa Allah ya nisan ka da shi wanda zai zama alheri amin Allah ya kawo maka shi kusa amin Allah ya azurta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke amin in ka min izinin ka ya fara ko bismillah shehu bismillah shehu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد إن أوا وإن سكي سورارمو لكم كلم عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم دنكي مغانا عشرين دقلي بوطن سفر hijirar babba ɗan babba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da daidai da sha ɗaya ga watan goma shekara dubu biyu da ashirin wanda ita ce halka ta farko da za mu fara a kan Muhammad bin abu Wahab abin da na ana na sarki sosai shewa ana jinka ana jinka abin da ya yi na daidai da abin da ya yi na kurakurai Ah, zan kan fara da wani abu da zai cikin karatu cikin abin da ka fara da kashe cewa a ah, maganan matarka da kai eh shehu ya <laughs> san ana ce maka zaki na'am shehu ni kuma ana ce min zaki al'asad na'am zaki al'asad ma'anansa shi ma zaki ne na'am sosai shehu sunaye suna bashi larabawa suna bashi sunaye sun fi guda ɗari na'am na'am kwarai yana da sunaye zaki sun ya fi suna ɗari asali sunan usama ai sunan zaki ne a usama ma zaki ne kwarai abbas ma haka laifu haka irin su bargam duk nan su azab ne wata yarinya wata yarinya ta kira ne muna magana da ita ta ina so in sallame ta eh. sai na kashe wayar da ta kira ta kula ban ɗauka ba daga baya da ta kula sai na ɗauka sai ta ce min ya na kashe wayar sai na ce mata ai mata ta ce take zuwa kuma kin san ina da tsoron ta ne <laughs> <laughs> to shi ne take cewa ina asalin sai na ce mata to ai ba ni ba ma akwai wani banki da ake faɗa cewa wai hattar usulu hatta zakokin daji idza ga dinna ne sa'uhum idan matansu suka yi fushi hmm. suka yi ihu suka ɗaga murya sai suka ce kafa kusa. za ka ga suna kankan da kansu wa kaddamul a azara suna kawo uzuri. Allahu akbar Allahu akbar dabbobi ma kenan shehu dabbobi ke kenan wato eh, na dajin ma ke nan ba ma mu na gidajen mu na'am wa hatta al-usudu Ila ga dinna nisa'uhum hatta za ko tun daji idan matan su suka yi kushi suka yi ya kafa duhu rusa za ka ga suna dukkan da kansu da mal'azara suna ga kawo uzuri. Allahu akbar. Sai mai waka ya ce algariyatu. Hmm. Mata suna da tsadar da falata ba a yatuna rayuwar mu ba za ta daɗi ba. Hmm. Min dunihin na in ba da su matsaya hajar madara idan suka kaura cewa gida. to wannan shi ne <laughs> abin da nake so in fara da shi. Abu na biyu. Na'am. shi ne Allah ya sani sarki ban cika son yi wa zuwa in yi program ba don in kare wasu mutane to galibi na ganin tun da aka fara a nan in ka gana kuna kare wani a kone ya zama to sahabin annabi ne ko matar manzon Allah ina ganin duk wanda ka gana zo nan wajen na ba shi kariya hmm. an taɓa sahabi ne ko an taɓa matar manzon Allah nake zuwa in ba wanda aka taɓa kariya. Gaskiya ne. Ban cika damuwa da shaksiyatu na mutane ba. Hmm. Saboda dalilai kamar haka. Amma Muhammad bin Abdulwahab hmm. daga shekarar da aka haife shi karni na goma sha ɗaya da rabi zuwa yanzu. Ban san wani mutum a duniya da aka yi rubuce-rubuce na sharri da ɗatanci da ƙarya ba a kansa kamar shi. Hmm. daga lokacin da na shi ma ya fi na ibn jamiya lokacin da ma ya fi na ibn saboda shi ya hatta makininsa wasu suna fitan alheri a kan shi ya saba da su amma suna faɗan alheri a kan shi musamman bayan da ya mutu amma shi muhammad bin abdulhab daga rasarsa zuwa yau da nake magana da kai zaune a wannan wajen ban san wani malami a duniya da aka yi masa rubutu na fatanci da kamar shi ni nan da nake magana da kai yana cikin godiyar da nema Allah da na fara sanin littattafan malam Abdulhar kafin in san shi domin yadda na karanta sa daga baya kuma sai ne rashin sa'a tarihin da na fara karantawa na shi sai zaman tarihi ne wanda makiyayi shi suka rubuta to Allah sai yasa sai da na fara sanin littattafan shi kafin in san tarihin shi da na fara karanta wannan tarihin nashi kafin in karanta littattafan shi ba ba abin da zai sami alaƙa da littattafan Muhammad bin Abu to daga nan in mun gama insha Allah muna so mu tafi kan Ibn Taymiyyah mutane su gane wanda za su saurare mu Muhammad bin Abdullahi ba mu ce ba asumi ba ne yana iya yin kuskure yana iya yin daidai abin da muke so zan faɗi wasu daga cikin littattafai shi kananci mu faɗi littafi guda ishirin da biyar da ya rubuta kafin ya bar duniya hmm. don Allah idan akwai wata kalma da ya faɗa ba abin da wani ya faɗa a kansa ba idan hmm. Allah muna so wani ya yanko ta a littafin ya faɗa mana ya ce ga abin da ya faɗa in ya tabbata ya yi kuskure a tabbatar da cewa kuskure ne ai Allah bai aiko shi ba sannan dai daga cikin sharaɗin ya karantar da addini cewa ba zai kuskure ba abu na uku abin da ke bani mamaki akwai wasu ba duka ba wasu daga ciki za ka ga yan ɗari ne amma za ka ga na kare wani sahabi ko matar manzon Allah ko tattaunawa ake yi za ka ga fatan suke yi ina ma Allah zai sa in samu matsala ni in kunyata. Hmm. Sau da haka ba sa la'akari ko da mun saba da su a wannan janibin ba malami na na taho kariya ba da ni da su wanda na taho kariya duk muna girmama shi to saboda haka su yi hakuri idan ba Allah ne ya kunyata ni babu wanda yake sai kunyata ni kamar da shi Abdullahi wanda yake cewa laisa lima tabni yadullahi hadimu duk abin da hannun Allah ne ta gina shi babu wanda ya isa ya rubuce shi abu na gaba kafin in faɗi wata magana sarki za ki ina ganin mun yi karatu ko tahir ya yi karatu satin da ya wuce eh. ranar yaushe ne ku? ranar alhamis shekaran jiya kenan da ya yi magana na ce masa akwai a cikin littafin kumaini na'am sai na ce a duba littafin kitabun tahara a mujalladinsa na uku na reference na shafi numbers din eh. sai ce eh, in na isa in zo da hard copy din. Haka, haka. Sai na ce a duba kan intanet. Na'am. Dalilin dalilin da yasa na ce a duba kan intanet yanzu wannan a baya na nan hmm. akwai firiya da kasir na bayan mujallabi uku. Gamsuwa da dalili cewa akwai abu tabbas idan na ce maka shi Ibrahim ya faɗa kaza cikin firiya da kasir. Sai na ce yanzu waɗanda suke tare da ni su duba cikin kai sakin a google yanzu nan za su iya samun da tafsir a pdf a shafi na kaza hmm. ai kaga idan matsalar kawai ne su duba su gani shin sun yarda akwai da tafsir shi ibrahim ya rubuta eh, eh, an tara sa ne eh akwai to yanzu matsala ta ne su duba su gani akwai littafin a intanet ko babu hmm. shafin da na faɗa akwai ko babu hmm. idan babu to shine suke da magana da lokacin da na faɗi magana sai ce ƙarya ne in zo da hard copy ɗin mana hmm. wanda suke kallo na na san da shi a haka hmm. wannan shi ne muraran muraran da littafin gashi nan kuwa sannan ga littafin da shi sannan iya safa da na faɗa na ce a shafi na ɗari biyar da wani abu gashi shafi na ɗari biyar da tamanin da bakwai ga shafin inda ne magana a wannan littafin hmm. so saboda haka kuma idan dalibai suna so littafin nan yana da bolin guda hudu ne hmm. wanda suke saurare ko yanzu su rubuta kitabun tahara daga kumaini za su gan shi bolin wan 2 3 wato shehu kana son ka gwada muna kaman kan da muka aka yi magana shekaran jiya aka ce a'a eh. sharrin ɗan izala ne suka zana kan haka haka ce ba haka ba ma eh. wannan ba haka bane ba ba. Ba haka ba ne. Yau kuma in suna so su gangata ni su sa kitabun tahara lil Khomeini. Na'am. Za su ga littafin Akhidu ba amsa gole 1 2 3 4. Na'am. Sai da ka gari kalubalen da yace in ko da ba din ga ga littafin da kuma shafin da ne magana kuma irin wannan bugun in suka koma littafin za su ga taharatun nasibi wal khariji da garbin binawi wa nahawi mm. a ƙarƙashin wannan ne matsalar ne yi wannan magana so saboda haka ka gana kawo mm. magana ta gaba wacce daga nan nake so in fara mai nake so in ci a kansa wani malami na yi wata magana wacce take tana da muhimmanci da ita zan fara mm. yana faɗa yana cewa ana a'alamu ilmal yaqini ina sani sani na tabbas mm-hmm. yace annahu al'amarin yace ma min kalimatin babu wata kalma a ƙuruha ana wadda ni zan faɗe ta yanzu au ya ƙuruha ayin insanin alawa jihil ardil ana ko wani mutum ya faɗe ta a dauran ƙasa yanzu duk maganar da zan faɗa a nan duk maganar da wani zai fanta a ce in lasu yankasu min nasu alaiha fariƙai sai mutane sun kasu gida biyu a kanta sai ka samu an samu fariƙun wa'ari ɓangaren da za su fito na fito da kai wa fariqun nan da su yabe ka wa fariqun yaqda wasu sai sun sauke ka wa fariqun yad'u wasu su kira karfafa abin da kake kira akan shi wa ya yashakki wa yattahimu bil khiyana wani bangare su zo suna sa shakka akan abin da kake kira kuma suna tuhumar ka da ha'inci sai ya ce wa ana mutasaddiqun biyar irbi kulli man yaqulu kai mutu amma amina ya yi sadaka da mutunci duk wanda yake so ya kuka inda akan addinin Allah ne ya ba shi dama hmm. ya ce wa as'alullah an yi ala dalika ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bani lada akan wannan to yanzu za mu shiga cikin abin da za mu fara karatu a kansa na Muhammad bin Abdulwahab Muhammad bin Abdulwahab za mu magana akan sunansa hmm. da nasabarsa da inda ya taso da nemansa da ilimi da aƙidarsa da malamansa da ɗalibansa da littattafan da ya rubuta da matsalolin da ya fuskanta wajen da'awa sunan muhammad bin abdulwahab ne muhammad bin abdulwahab bin suleiman bin ali bin muhammad bin ahmad bin rashid at-tamimi wannan shine sunansa an haifi shek muhammad bin abdulwahab shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha biyar a wani gari ana ce masa uyena wanda yake shimalin riyad ya taso a ainihin wato ƙarƙashin kulawar mahaifinsa a wannan gari wannan shine muhammad bin abu wahab ka yana so don Allah masu saurare su rike wani abu yanzu wanda yake da muhimmanci kai sarki kai ma ka rike shi. Muhammad bin wahab kamar da na faɗa yanzu an haife shi hijira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha biyar. an haifi shi ne tijjani hijira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin. Ya girme shi tijjani kenan. Ya girme shi tijjani da shekara talatin da biyar a duniya. Hmm, na'am. An haifi shi mu ɗan fojiyo hijira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da takwas. Ok. Shehu Usmanu tsakaninsa da shehu tijjani shehu tijjani ya riga shehu usman tamtoji zuwa duniya da shekara sha takwas eh. idan ka haɗa tsakanin shehu usman da muhammad bin abdullahi shi kuma muhammad bin abdullahi ya riga shehu usman zuwa duniya da shekara hamsin da uku wannan shi ne abin da ke tsakaninsu hmm. abin da ya sa muke so a tsaya a wa mutane bayani duk yadda abin da yake haɗa wanda suka faru yanzu idan ba a irin nan ba ba kowa ba ne ya san cewa ma muhammad bin abdullahi ya riga shi musamman dan fudiya zuwa duniya ya riga shi tijjani zuwa duniya sai aka ɗauka kamar ita ɗariƙan nan ta tijjaniya ita ce asali shi muhammad bin abdullahi shi ne ya zo daga baya da abin da ya saba a ta musamman ta tijjaniya to a duba da kyau ka ya girme dukkan dukkan su ya girme su amma an ka lura za ka ga kamar sun rayu a generation daya eh. a karni daya eh, amma ya girme a karni daya mhm. amma ya girme su zan zo zan faɗa alaƙar karantarwar su shehu usman banu da alaƙar karantarwar muhammad bin abdullahi a wannan lokacin sannan yana da tambaya ni dai ban abin nan ba wannan waje tun da waje ne wanda na san malamai na zuwa da ɗaliban ilimi inda an riga an buɗe fagen muhammad bin abdulwahab mm. to ina kalubalanta ina inviting din duk wani wanda yake jin cewa idan na faɗa irin wannan ina nufin malami a wannan bangaren kaga wannan littafin bari duba bayana ka gan shi nan wannan littafin kaga sunansa kashfu lintiya fi atba'i muhammad bin abdulwahab littafin ya wani al'imam a sayyid a wani musulun amin ya rubuta littafin ya kusan shafi dubu makirin muhammad bin abu ne ya rubuta shi akan muhammad bin abu da ɗaliban shi to da aka yanzu na an bude fagen yanzu ok duk wani wanda yake da wata magana da zai kan muhammad bin abu tana kowane ɓangare ne ina nufin malaman cikinsu ina gayyata shi yanzu idan yana da wani abu da zai faɗa kan Muhammad bin Abdul Wahab da zai faɗa abu wow wow saboda haka Muhammad bin Abdul Wahab shehu kana challenge kana challenge duk tak gaba daya wanda ke da magana kan wanda ke magana kan imam imam bin Abdul Wahab kowa zai magana shi kowa yake da magana inda ake magana da yaren Hausa malamin kowane bangare wallahi ina neman sa in yana da wani abu da zai faɗa kan Muhammad bin Abdul yanzu amma ba cewa ne ba Muhammad bin Abdul Wahab bayan kuskure a'a in ka ce bayan kuskure ɗaukar shi ka kai shi matsayin annabi sun amma abinda ake da'awa a kansa ina iya ce maka 99% ƙarya ake ma Muhammad bin Abdul kuma zan zo in tattauna a hankali a hankali kaga dai yanzu ya girma shi tijjani da shekara talatin da biyar ya girma shi usmanu da shekara hamsin da uku ta saboda an jujjuya al'amura sai ake ganin kamar muhammad bin abdullahi shi ne ya zo da sabon addini daga baya hmm. bayan ko shi ne zo da wani abu sabo ba na addini kuma zan zo zan tabbatar da haka shek Muhammad bin Abdullahi Wahab Allah ya ji kansa wato ta bayyana gare shi alamomi na ƙarfin hankali tun yana yaro ɗan ƙarami ya haddace alƙur'ani tun kafin ya balaga wato ya haddace alƙur'ani tun kafin ya balaga shin a lokacin da ya haddace Alƙur'ani tun kafin ya balaga kada da hafiz alƙur'ani na bulu da ashara kafin ya kai shekara goma ya haddace alƙur'ani sannan wa balaga lihi tilawi قبل إتمام اثني عشر سنة ya kai ya fara mafarki wanda ke nuna mutum ya balaga tun kafin ya cika shekara goma sha biyu babansa yake faɗa yake cewa aikin ahlan lissalati bil jama'a a wannan lokacin na ga ya cancanta ya fara shiga wa mutane sallah na sashi limanci sannan a wannan lokacin baban shi yi masa aure Sheikh Muhammad bin Abdulwahab ya fara ne ilimi a hannun mahaifinsa duk wanda ya ce maka bai da mazhaba ƙarya yake maka Muhammad bin Abdulwahab yana da mazhaba mazhabar da yake bi mazhabar al-Imam Ahmad Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a wajen mahaifinsa ya fara karatu na fiqh sannan sai tafsiri sai hadisi wa kana fi sigarihi ban tun a yarintarsa ya kifi ala kutubin tafsiri wal hadisi wal aqida akan karanta littattafan tafsiri da aqida wa kana kasira li'tina wal mutala'a yana da yawan wato kulawa da leke-leke a littattafan shekul islamu bin taimiyya da ɗaliban ibn al-qayyim akwai ilimi guda uku da muhammad bin abdulwahab ya kware a kansu ilimin tarihi sannan da ilimin aƙida da kuma ilimin fiqh kaga wannan littafin ka gan shi mm-hmm. sunansa muhtasaru suratar rasuli wato takaitaccen tarihi ya rubuta a kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ba bin shi ya zana wannan littafin Muhammad bin Abdul shi ya rubuta littafin nan mutumin da ake jingina masa kin annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin littafin da ya rubuta kafin ya bar duniya har tarihi akan manzon Allah sai da ya rubuta kuma babu inda daga farkon littafin nan har ƙarshen shi wata magana ta ɓatanci wacce take da alaƙa da ta mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Muhammad bin Abdul Wahab shi ya rubuta wannan littafi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ya yi tafiya zuwa Makka ya nufi ɗakin Allah don aikin hajji sannan ya ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya haɗu da malamai a madina ya amfani da su kuma rahala ilal basara sannan daga nan yi tafiya ya tafi garin basara da ji garin basara ta iraki ya zauna tsawon lokaci a cikin da a ya haɗu da malamai sannan ya sake dawowa zuwa najar to idan na zo daga cikin tuhuma da ake wa muhammad bin abu wahab sama da tuhuma guda goma masu saurare za su ji akwai maganar najib da ake cewa annabi ya nuna garin najib za mu zo mai bayani akan wannan sannan ya wuce ta al'isa wasiri ila tuni a tsawila hazihi ra sa'i bi nazari ma ma bi najibin wani akatarin lafi zara aminin aka'ibi da Allah ka wannan ya wasiya wacan ne da ya yi ta daga mm. abin da ke faruwa a yankin da ya taso najib da wasu sasanni na aƙidu inda suka saba ma addinin musulunci to daga nan ne fa yanke cewa fa dole yanzu fa ya minki ya kira mutane zuwa ga kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala a bauta masa kar a haɗa shi da kuwa da kuma yin watsi da shirka fa inda ma zarar madina lokacin da ya je madina kana yasma'u al-istibasat ash-shirkiyya yana jin ana neman agaji da annabi ta shirka da kuma roƙon annabi akan abin da babu wanda yake da iko akan shi in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba mm. to kaga wannan gabar da kake ganin ta mm. wani ya ya ɗauki wannan hanyar sai dai haƙuri kawai. Eh kamar ya shehu na tafinta ya tsaya. Wanda ya riga ya ɗauki wannan kaga inda wannan eh ka kai inda kace wai wannan gaba amma dai ana ana jin da ku. Eh, yanzu ana jin ka yanzu ana jin ka nace wannan gabar daga lokacin da ya yanke cewa zai kira mutane san fasammama alal qiyam bid-da'wati ila at-tauhid wa nabdh al-khurafati ya yanke cewa zai kira mutane zuwa ga tauhidi a kaɗaita Allah kar a haɗa shi da kowa wajen bauta da watsi da duk abin da yake tamfatan ne da shirka lokacin da ya je na kawo ziyara ta manzon garin annabi a madina na zo ya samu a garin madina ana shirka a zo kabarin annabi ana roƙon annabi abinda babu wanda yake da iko a kan shi Allah a idan baka misali yanzu a wajen haihuwa Allah subhanahu wa ta'ala a suratu shura a ƙarshe ya raba mutane gida hudu Allah madaukakin sarki ya ce mana lillahi mulkus samawati wal ardi mulkin sama da ƙasa ba na kowa bane na Allah ne ba mai ja akan wannan sai ya ce ya khuluqu ma yasha'u Allah shi yake halitta abin da ya ga dama sai ya ce ya habu liman yasha'u inasan Allah in ya ga dama ya ba wani ƴaƴa mata ya zalla wa ya zahabu liman yasha'u sha uzbukur Allah in ya ga dama ya ba wani yaya maza zalla aw yuzawwijuhum kun Allah ya ga dama ita kudawa mutum ki bashi bukuranan wa ina sa maza da mata sai ya ce wa ya ja'alu man manya sha'u aqima wanda Allah ya ga dama ya sanya shi bakarari ba zai tsayu ba sai ce innahu alimun qadir Allah yana da ikon ne haka nan kuma masani ne sai ka tashi sai ka je kabarin wani kowannen ko annabi ne kace kana roƙon na kabarin kana buƙatar haihuwa ya baka haihuwa yanzu wannan annabin kana roƙon shi abin da bai da iko a kan shi sewa sai Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa addu'a shirka nau'i ta kai wajen guda hudu a Qur'ani kuma duk Qur'ani ya tabbatar da su duk lokacin da abin da ya kamata ka neme shi a hannun Allah ka ka neme shi a hannun wani wallahi ko mutum ya sani ko bai sani ba yanzu ya san yadda haƙƙin Allah zuwa ga wani Muhammad bin Abdullah ya ji ya samu abin da ya kamata a nema a wajen Allah an daina nema an dawo ana roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wannan abu to wannan abin idan kai yanzu nan za a ce maka makiyin annabi ne kai ya za ka ce akwai abin da annabi bai da iko a kansa ya kamata ko mutane su gane alaƙar Allah da annabi alaƙa ce ta alkhaliq da almakhluq shi Allah shine mai halitta annabi yana cikin ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta duk haƙƙin da yake na Allah ne to a bar shi na Allah ne shi kadai kar a haɗa kowa da shi subhanahu wa ta'ala da haka addu'a a roƙi wani akan abin da babu wanda yake da iko a kansa sai Allah wannan haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala to nan inda ya fara daga nan ne duk wanda ya zo ya fara ta nan to za su rikici da mutane rikici ba na wasa ba kafin mu shiga kar mu manta da cewa Allah ya taimaki sarki ana kiran shehu Usmanu ana ce masa mujaddidi eh Usman dan fodiyo haka ne to shi ma Sheikh Muhammad bin Abdul ana ce masa mujaddidi menene ma'anan mujaddidi daga aljadidu ne abin da yake sabo Allah ya faɗi wa'annan kalmomi kusan guri guda takwas a cikin alƙur'ani ya ce wa in ta'ajaba fa ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid sannan Allah ta'ala ya tsara cewa alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal arda bil haqq in yasha ayyubukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allah bi aziz wannan a suratul isra'i haka yace wa qalu a ina kunna ibaman. ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديد ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا إماما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديد sannan wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun sannan wa qala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbiukum idza muzqtum fi sannan Allah ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid in yasha ayyuhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid وما ذلك على الله بعزيز sannan Allah ya ce afa ayyuna bil khalq al awwal bal hum fi nafs min khalq al jadid ka san yana cikin abin da yaso da suka fara tuhuma ta da shi wai dan me ma nake zuwa in zan yi karatu din da kawo ayoyi <laughs> eh haka ne kana son jin aya too much eh ina son jin aya ni kuma da mutum ya zo ban ce masa kar ya ja aya fa ya kare sa ba ba ni mun na haka ba ba ni mun na haka ba to idan an ce aljadidu shine sabon abu fi'ilin jaddada yujaddidu mazdarinsa shine tajdidan sabanta abu akwai almujaddid mai sabanta abu akwai almujaddad wanda aka sabanta shi yasa idan mutum yace shehu usmanu mujaddadi kuskure ne ka karkata fataha sai dai ka ce shehu usmanu mujaddidi okay mujaddidi okay mujaddidi saboda ismul fa'il ne in ka ce mujaddidi ka sa fataha mujadda di ka sa fataha tun daga jaddada mujaddi mujaddidi mujaddidi wannan harafin na tsakiya da ka sa masa ainihin wato fataha abin da kake faɗa shi ne an samu shi usmanu babu addini a kansa sai aka jaddada masa addini oh, ne. ma'anar mujaddidi eh, shi ne mujaddidi ismul fa'il ne mujaddidi wanda ya samu addini ya lalace sai dawo da addini kimarsa shi ake ce masa mujaddidi to a wannan nahiya a nan yankin ana ce ma shi usmanu mujaddidi to haka ake kiran muhammad bin abdulwahab a can ana ce masa mujaddidi shi ma abin da yasa ji na ce maka wannan gabar daga lokacin da ka zo a jandar ka kace wai za a bauta ma Allah shi kaɗai ne kar a haɗa shi da kuwa to ka ɗauko rigima da sai ka yi faɗa da duk wanda baka tunanin za ku faɗa da shi ka koma ka karanta Kur'ani da tarihin Qur'ani tunda Allah ya fara aiki annabawa daga nan za ka fahimci yadda abin yake annabin farko da Allah ya fara aikowa a doron ƙasa shi ne annabi Nuhu Allah ya faɗa mana a suratul a'rafi Allah madaukakin sarki ya ce wala qad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha wa lakum min ilahin ghayruhu wannan a suratul mu'min da yake su bauta wa Allah ba wanda ya cancanta su bauta Allah Allah ba afala tattaqu yasa ba za ku ji tsoron Allah ba فقال الملأ الذين كفروا من قومه من masu ما سكوتي وما سملكي ne suka ce annabi nuhu ma nara ma hada illa basharun mislukum ai wannan ba kowa bane mutum ne misalin ku kawai ribu an ya tafaddala ku. yana so ne kawai samu falala akan ku walau sha Allah la anzala mala'ikatan ma sami'na bi hada fi aba'ina al-awwalina ai da Allah ya so da su ya aiko mala'ika mu tun da muke ba mu taba jin wato an a irin wannan ba hmm. suka ce in huwa illa rajulun biyu jinnatin wannan ba ba ne shi mahaukaci ne kawai rabba su bihi a tahi ku je ku jira kawai Allah ce ku je ku jira har zuwa wani lokaci kaga annabi nuhu da ya zo zai fara kiran mutane zuwa ga tauhidi su bauta ma Allah shi kadai yana ce musu ubudullaha malakun min ilahin ghairu suka ce masa mahaukaci a suratul a'raf da Allah madaukakin sarki yace Na aiki annabi Nuhu zuwa ga mutanen shi da je ya faɗa musu cewa ibudullah eh, malakum min ilahin gairu inni akhafu alaikum adhab yawmin azim qala al mala'u min qawmihi inna lananaka fi dalalin mubin cewa suke muna ganin kan kakace ne sai musu ya kala ya qawmi laysa bi dalalatin walakin ni rasulun min rabbil alamin ni ba batacce bane ni dan sako ne daga wajen Allah hmm. haka Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa a suratu nuhu cewa inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin kaga da yace musu ni ne gargadi ne ce musu ya ani ibudul allah wa taqulu wa atiqun akan wannan ne ba sai zai ɗauki shekara ɗari tara da hamsin yana kiransu zuwa ga Allah idan ka saki ainihin wato tafiya za ka ga cewa bayan annabi Nuhu Allah maɗaukacin sarki annabin da ya ƙara aiko bayan shi shi ne ya aiko annabi Ibrahim ne. Allah maɗaukacin sarki ya yi magana a kan ainihin wato annabi Ibrahim a gurare da dama. Kaga Allah ya faɗa a suratul an kabu wa Ibrahim ka ambata masa labarin annabi Ibrahim. إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Sanda ya ce su bauta ma Allah kar su haɗa shi da kowa. ya ce musu inna ma ta abuduna min lahi a awsanan abinda kuke bauta ma gumaka ne wa takhluquna ikka kuna kirkiran ƙarya yace ta abu ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan wanda kuke bauta ma wanda ba Allah ba su mallaki arziki ma wabtahu inda Allah rizqa wa abuduhu washkuru la ilayhi turja'un wannan abinda annabi Ibrahim ya zo yayi ne Allah ya faɗa cewa daga ƙarshe mutanen shi sun ce kama kana jawaba qaumihi illa an qalu qutuluhu suka ce a kashe shi kawai aw haridu ku akuna annabi ibrahim Allah sun ce fa anjahu Allahu minan nar inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minuna sannan a cikin suratu al-anbiya aka Allah maɗaukacin sarki ya faɗa lokacin da ya buga da su ya ce يسوع موسى أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم يا لا كبن كام wani Allah. wanda ba zai muku amfanin komai ba idan kun ci bauta mai in kun bauta mai ba amfanin da zai muku in kun ki ba zai cutar da kuma kafin lakum wani mata abu duna bin dunin lahi afala ta kilo kanu sun suka ce har mu a kona shi wai su alihatukum hata kundin kundin fa'ilina a taimaki gumaka shi yasa za ka ga a suratul safati sai da Allah ya gama maganar annabi Nuhu da ya ce wala qad nadana Nuhu Allah ya ce mun kira annabi Nuhu domin ya kira mu wala ni'mal mujibu na Allah ya ce madalla da mu da ake kira mu karɓa kira saboda an Allah ya faɗa sun ya kamun yace kadda kaddamat qablahu wato fa kadda sun karyata annabi nuhu Kuka ce masa mahaukaci ne suka a buga masa ainihin wato kawa. a cikin suratul kamari Allah maɗaukakin sarki wannan abin da suka yi da ta annabi nuhu da yake cewa kaddama qablahum qawmu nuhin fakaddamu addana wa qalu majnunun wastuji suka karyata yi suka ce mahaukaci ne suka dinga buga masa tsawa ina jin kuma wani kara daga waje na ne nan a wuri na ne nan okay to kaga suka buga masa tsawa suka ce mahaukaci ne da shi ne a lokacin Allah sai ce kada arabahu anni magalubun fantasi sai ya kira Allah ya ce Allah an rinjaye ne Allah ka kawo min taimako shi ne Allah ya ce wala na dana nuhu annabu nuhu ya kira mu in ji Allah ala ni'mal mujibu wa najjaynahu wa ahlahu min al-karbi al-azim muka tsayratar da shi daga mutanen shi daga bakin ciki mai girma Allah madaukakin sarki ya ce wa najjaynahu wa ahlahu min al-karbi al-azim Allah madaukakin sarki ya ce har ya ci gaba da magana cewa wato sun ma'agara al'akari na wa inna min shi'ati sai ce daga cikin dangin annabi nuhu wanda jirgin ya dauko akwai annabi ibrahim a rabbahu bi qalbin salim lokacin da ya zo ma Allah da zuciya tsarkakakkiya har Allah ya tsara kawowa a cikin suratu safati ita ma rigimar da aka tsakanin annabi ibrahim da mutanen shi cewa qalu bununahu bunyanan fa alqahu fil jahim fa aradu bi kirdin Allah ya ce fa annahu lil asqalina kaga annabi ibrahim da ya zo da da'awar an yi rigima da shi idan ka sake tafiya za ka gaba annabi ibrahim ba yanzu da muka kawo a matsayin annabi na biyu Allah ya faɗa mana cewa ila adin a akahum huda mun aika adawa zuwa ga ɗan uwansu annabi hu da ya ce ƙala ya qawmi ibudullaha ma min ilahin gairu yace ku bauta ma Allah kar ku haɗa shi da kuwa afalatar tafi قال الملأ الذين كفروا من قومه من ينغري masu kuɗi da masu mulki suka ce inna lanaraka fi safahatin muna ganin kai wawa ne kalla annabin Allah aka kalla aka ce muna ganin kai wawa ne wa inna lanazunnuka min kazirin ta muna zaton ma kai na ƙaryaci ne قال يسوع موسى يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب alamin. ni ba wawa bane ni dan sako ne daga wajen Allah ubangijin talakai haka idan an ka tafi maganar annabi shu'aibu haka za ka gani Allah ya ce wa ila madiyana akahum shu'aibun qala ya qawmi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلامها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون شيما ده wannan ajandar yazo haka in ka tafi annabi salihu Allah da yace wala qad arsalna ila samud akhahum salihan da ya zo ya ce musu ana ibudullah ku bauta ma Allah kasar hada shi da kuwa yana fitar wannan fa'ida min farida ne yake sai ga jama'a ta dare gida biyu to yana da kyau mutane su gane sunnar Allah ce a doron ƙasa duk wanda ya zo da ajanda ta Allah ya sani tsakaninsa da shi yana son abin ka masa shi shi kaɗai ne kar a haɗa shi da kuwa da wanda ya tsaya sai an ma Allah kishiya wallahi tallahi haka za a ci gaba da rigima har sai Allah ya naɗe kasa da wanda ke bayan ta wannan ita ce sunnar Allah a doron ƙasa to Muhammad bin Abu Wahab lokacin da mutane suka lalace dama ma'anan mujaddidi ba wai a'a dama ba musulmi bane a'a musulmi ne amma kuma sun saki addini ya lalace a dawo da addinin kimar a cikinsu wanda ya wannan shi ake ce masa mujaddidi abin da zai baka mamaki wani abu da mafi yawancin mutane ba su sani ba zan zo kai shi ka san cewa yanzu irin tuhumomin da ake da su akan Muhammad bin abu akwai irin tuhumomin wasu daga cikin su akan Shehu Usmanu bin Fodi a ban taba ji ba to yanzu bari ka ga wannan littafin ka ga wannan littafin sunansa muktasarut tarihi tarihi hayati Sheikh Usman bin Fudi wa wasara'ihi والرد على من يزعم أن الجهاد الذي قام به الشيخ عثمان بن فودي وأنصاره كان للتعصب وطلب الرياسة لا إلى كلمة الله وتبديل islam wanda ya rubuta wannan littafin sarki yana nan da rai kuma yana da alaƙa da gidan shehu usmanu abinda ya rubuta takaitaccen tarihin shehu usmanu da kuma mayar da martani akan wanda suke cewa wai shehu usmanu ya yi jihadi ne don ta'assukanci don ya kafa wato daula ta fulani ba don ya kafa daular addinin musulunci ba hmm. yanzu ina da shi a nan wajen bari in gani ko zan iya kaiwa kansa akwai wani profeso sunansa profeso ado muhammad idan yan uwa suna kallo na idan mun gama suna iya shiga cikin kan youtube su sa tarihin katsina za su gani shi wannan profesan mutumin Nijar ne ya yi tarihi dogo akan abin da ya shafi kasashen Hausa a cikin tarihin nasa in ka tafi kusan minti jami'ai hamsin da takwas eh, akwai inda za ka ga yana magana cewa jihadin da ina so ne in kai kan shi ya ce jihadin da shehu usmani ya yi ba shi da alaka da addinin musulunci jihadi ne kawai na ra'ayi bari yi kokarin je kan wajen kunna mutane su ji amma mutane bidiyo ne yana da tsawo ya kai awa daya da minti wajen sha wani abu amma bari tafi zuwa inda ya magana bari mutane su rayu mamaki shi dillan ne shige nan da shi na ta gobra ne shige nan da shi na dillan ne shige nan da ne ma ne ne shige nan da ya zama shi shi

ko kuma wanda shi akwai gazawa ba kuma su tantance ba. Da kaga da kaga ne sai ka ce da ɗaya amma ba ɗaya wasu akwai bambanci amma kusan ɗaya. To idan muka na rufa kan zancen dubbar na da aka misali da shahadi da maraɗin ba da ba a ɗiki. Wanda ƙarshe an wato duk zanen da aka yi cikin kari wasu sana ayyuwa kamar a yi na da namiji kamar da irin dangantaka a kan kai masa musu kamar an tare da raɗin cewa kan zaman doya da yi zana karfe tsakanin waɗansu malamai da kuma sarrafa gidan sarauta a kamar a yi suna wani a kan da misali na ganyen doya da abinci da malamai da gidan kamar da ake rubancin shi misali lokacin ɗan ƙasa yanzu abin ƙasa ba wata magana da ke kasan tsakanin shi da wasu malamai wajen yaɗa dukkan da kamar ana cewa su a duka ya saboda suna da cewa lallai fito da addini amma su ɗan ba zai maka wani abu aikin da gidan sarauta ya yi takwasin na musulunci jihadin da su yi shi abin da yake faɗa na farko kafin ya faɗi wancan magana yana magana a wannan lokacin akwai gidan sarauta na kazana cewa aikin da suka yi ma addinin musulunci su shehu usmani da su ma addinin musulunci wannan aikin ba hmm. to a ciki akwai inda yake faɗa cewa shehu usmanu bari in babbar shi mutane su ji mai faɗa da bakinsa shi kai masallacin musulmi ya gobe a garin ne yake an aka gada mutane kan shi yanzu and the vocation. In fact, the person, and the and abin da za a kawai a kashe shi haka aka yi shi yasa za mu ga a dunkule Allah da ya tashi sai ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah mun aika manzo cikin kowace al'ummar ajandar da Allah yake so ga baki ɗaya babu kamar yaya za a yi a tsayar da mutane a alaƙanta su da Allah wajen su bauta masa shi shi kai kasa haɗa shi da kowa wannan rigimar ita ce ta haɗa mutanen makka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekarar sa arba'in kafin Allah ya aiko shi hmm. sun san gaskiyarsa sun san amanarsa hmm. sun san tsamini amma daga ran da ya nufi ya ce abin kama Allah shi shi kaɗai abu la ba ɗan uwan mahaifinsa ba ne sosai ɗan uwan mahaifinsa ne shi ya miƙe a ya kalle shi ya ce masa tabban naka ya muhammad hmm. halaka ya tabbata gare ka wahayin da aka fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun san cewa wahayi na na ayoyi guda biyar kira. kai karatu bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq daga nan da wayannan wahayin ya yanke hadisi ya tabbata a bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin jabir yake faɗa cewa baina ma ana amshi ina cikin tafiya ta rana isa mulki sautin mini sama'i sai na ji wani sauti daga sama kawai ya ce farafa'atu basari sai na daga idona ina daga idona kawai sai na gama mala'ikan da ya zo min a kogon yara sai ga wannan mala'ikun yana a zaune a kan kujera tsakanin sama da ƙasa ya ce faru'i mini sai aka firgitar da ni daga wannan mala'ikan ya ce faru'u ta aku sai gida sai na cewa matata zan miluni zan miluni ku lullube ni ku lullube ni hmm. yana lulluɓen ne Allah ya ce masa ya al muddassir ya kai wanda ka lulluɓa da mayafi kuma ka tashi idan ka tashi me za ka yi zama bai ranka ba fa an anzir ka shiga za ka yi gargaɗi ne zama bai ranka ba wannan cewa kun fa an anzir ka tashi kai wa'azi zama bai ganka ba ka yi gargaɗi wa rabbaka faqaddir ubangijin kaka girmama shi wasu ya baka fatahir tufafin ka tsarkake shi wa rujuza gumaka fa hazir ka kaurace musu wala tallin tastakfir kada kai kyauta kana neman ƙari sai yace masa wala rabbika fasbir kai hakuri zuwa ga ubangijinka aya ta bakwai sarki irin waɗannan ayoyin a ƙur'ani wallahi duk inda ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hakuri mm. ya ce masa ya yi haƙuri hmm. to za ka samu cewa aya ce ta makka Allah maɗaukakin sarki yake ta ce ma annabi ya haƙuri. Aya ce ta makka. Duk inda ka ga a ƙwar'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi ya haƙuri irin wannan haƙurin. Eh. To za ka samu cewa aya ce a makka. A makka, ok, makiya ne, masha Allah. Ka ga wannan ayan wani rabbi ka fasbe. Na'am. Ka yi haƙuri zuwa ga Ubangijinka. Na'am. Sura ce makiya. sannan haka da Allah ya faɗa a suratu yunus karshen ta yace wattabi ma yuha ilayka min rabbika wasbir hatta kuma Allahu wa khairul hakimin sura ce makkiya sannan haka Allah a suratu hud ya gama bashi labarin annabi nuhu sai yace tilka min amba'il ghaibi nuhiha kamar ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabl hadha fi ce fasbir innal aqibata lil muttaqina sannan aka yake masa wasu gurwa ma sabaru ka illa billah wala ta hazan alayhi wala ta kufi da jimmin mayan kurun wasu gurwa ma sabaru ka illa billah wasu gurwa fa inna Allah la yudi wa ajal muslim wasu gurwa ma sabaru ka illa billah hmm. wala ta hazan alayhi wala ta kufi da jimmin mayan kurun inna Allah ma alladhi na hmm. na'am innahu awwab fasbir inna wa'ada Allah haq fa imma nuriyannaka ba'da alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'una واصبر كما صبر أولي الأزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما ي... كأنهم يوم يرون ما يؤمنون لن يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاء فعلم لك إن يقوم الفاسقون واصبر على ما يقولون واصبر بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب فاصبر صبرا جميلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا ذاك قد دك سورة مكة من الله كسوى النبي أو قلنا نعم نعم sarki ko yanzu idan ka ga akan platform din nan an zo an tare akan ana cewa dan Allah kai hakuri ai akwai wani abu da aka yi maka ne wanda ba shi da dadi za a taro ana baka hakuri sosai haka ne gaskiya ne dalilin da yasa Allah yake cewa annabi ya hakuri hmm. saboda abin da Allah ya san cewa annabin zai fuskanta na kalubale na'am shi yasa zaka ga warkata bin nawfal lokacin da ana na Khadija ta ɗauke shi suka tafi wajen shi da ya gama warka ta sabu da ya ce ai wannan abin da ka gani mala'ikan da ke zuwa ma annabi musa ne ya zo maka sai sai ya laƙita ne ko laita ne a kuma hayin izu yi kulu da muka hmm. ina ma a cikin ina da rai lokacin da mutanenka za su kore ka a garin nan manzan Allah ya tsaya yi mamaki yake a muku ibiyahum yanzu mutane na za su iya kora ta daga garin nan qala na a sai ƙaya ce masa nan ya aka rajulun qaqqun da misli ma ita bihi illa ujiya ai ba wani mutum da zai zo da irin abin da ka zo da shi daga wajen Allah sai an yi gaba da shi sai ya ce wa in yudrikni yawm muka surka nasarar mu'azzara an kori annabi a garin makka ko ba a kore shi ba an kore shi zo wucewa a ce ya ayyuhan ladin zil alaihi zikir ya kai wanda aka saukarwa da ƙwar'ani su ya zo a ce masa in naka da majalu kai ne mahaukaci ne ba a irin abubuwan da ba a yi ba kuma me ya laifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ajandar ya ɗauko na abauta ma Allah shi shi kaɗai kar a haɗa shi da kuwa to duk kuma wanda ya ɗauki wannan ajandar sun zai haƙuri za a yi maka ƙage za a yi maka sharri za a ɓata ka duk abin da baka tunani sai an faɗa a kanka hmm. to wannan nan ne inda muhammad bin abdulwahab daga nan ya ainihin wasu fara wajen abin da ya shafi da'awa daga nan ya fara samun fuskantar abin da ya shafi matsaloli daga lokacin da ya nuke ya ce zai kira mutane zuwa ga Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya samu matsala ne lokacin da ya nuke cikin mutanen shi yake Allah ya aiko shi wanda ma bai kamata ya masa hukumi bai yi masa wannan shine abin da ya faru to a daidai wannan lokacin da abubuwa sun faru da aka sai ya zamanto nazar ariyar da aka haifi muhammadu na ta zamanto waje ne na kurafa da aikidu na anna wacce take warware usul na addini a فقد كان فيها بعض القبول التي ba a بعض sahaba. akwai kabarbaran da ake jinginawa zuwa ga a ce kabarin sahabi wane ne za ka ga mutane sun tashi sun ɗaura tafiya kamar irin wannan ya tafi aikin hajji an je kabarin kawai don a wani abu a dawo mafi girma ma abin da yake wa garabu min zalika tawassuluhum fi baladin mansuka bi fahalin nakhl wa atiqadihim anna man wato har sai da ta kai akwai fahal in an ce fahal na sa za a zo ana roƙon shi mace idan tana buƙatar aure ta zo ta ce tana buƙatar aure wannan ya ba ta aure tana buƙatar kaza ya mata kaza tana buƙatar kaza ya mata kaza wannan nan ne to idan mutane sun fahimci Muhammad bin Abdullah ta ɓangaren ayi da nisbarsa wato sannan kuma da yadda muhammad bin abdulwahab ya taso da abubuwan da ya fi kwarewa na ilimi a kansu bayan ya haddace alkur'ani dukkan fannin na ilimi na taɓa amma ya fi kwarewa a wa'annan bangarorin guda uku tafsiri da da kuma aƙida to muhammad bin abdulwahab yana da aƙida za mu zo kan aƙidar shi sannan yana da littattafai da ya rubuta kaɗan ba zan faɗi duka ba zan faɗi wasu daga cikin littattafan da ya rubuta Muhammad bin Abdulwahab ya rubuta littattafai kamar haka ya rubuta risalatu Sheikh Muhammad bin Abdulwahab yusibu fiha an su'al haula ma'ana la ilaha illallah wannan littafi ne ya rubuta sannan akwai mufidul mustafid fi kufur tarihi tauhid sannan akwai masailin لكس الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام ابن تيميه سنا اكو مختصر سوره تفسير سوره الانفال سنا اكو مجموع الرسائل في التوحيد والايمان سنا اكو مجموع الحديث على ابواب الفقه نعم. سنا اكو فضل الاسلام اكو فضائل القران سنا اكو شروط الصلاه واركانها وواجباتها سنا اكو رساله في الرد على الرافضه قالت هي رب تاتي وجرد من اكل sannan akwai salasatul usul sannan akwai tafsir ayatin min ayatin min alquran sannan akwai kitabul kaba'ir da ya rubuta al-imam az-zahabi yana da kitabul kaba'ir shi ma yayin kitabul kaba'ir sannan akwai al-qawaid al-arba sannan yana da kitabut tahara sannan yana da ar-rasail ash-shakhsiyya sannan yana da kitabut kawai littafin sa shahararri wanda ya shahara sannan yana da littafin usulul iman sannan yana da akamu tamannil maut wato hukuncin mutum ya burin mutuwa sannan yana da littafi a kamu sana sannan yana da ahadisu fil fitan wal hawadi sannan yana da littafi adabul mashi ila sana sannan yana da littafi ba'd fawaid sulhul jabiyya sannan yana da littafi tafsir ayati yana da littafi kasar siratul rasul wanda na daga yanzu sannan yana da muktasar al-insafi eh? yana da littafai da yawa kenan yana da littattafai da yawa ai cikin waɗanda na iya hararuwa yanzu hmm. na rubuta littafi da ya rubuta ya kai littafi kusan ashirin da takwas yanzu. Hmm. Na'am, na'am, na'am. Wanda ya rubuta. Na'am, na'am. Ya rubuta littafi, ya rubuta littafi littafi talatin. Hmm. Wanda ya rubuta. Roƙon da muke wa mutane a littattafan da Muhammad bin Abu ya rubuta. ba a rubutun da wani ya faɗa ba a'a a littafin da shi ya rubuta don Allah idan akwai wata magana da ta yi da ba a rubutunsa wacce ta da alaƙa da zagin an ɗaku zagin manzon Allah ko cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ka ji na faɗa ɗazu na ce inda ake magana a yanzu da yaren hausa a duniya hmm. kowaye ina kalubalantarsa ya zo ya faɗi mai muhammad bin ya faɗa ya zo ya faɗi mai ya faɗa yanzu bari in karanto maka da lokaci ba zai bamu ba hmm. amma ya kamata mutane su ji menene ƙidar muhammad bin abdullahab hmm. yana da littafi wanda in rubuta akan aƙidar kafin ya bar duniya ko babu yana da shi to bari mu ji Ba Muhammad bin Abdul Wahab ya faɗa akan aqidarsa kafin ya bar duniya ya faɗa ko mai faɗa ba lalle ya faɗa kuma ya yi rubutu akan aqidarsa kafin ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah sarki lokaci ba zai bamu ba idan na faro tun daga farko amma cikin littattafan da ya rubuta ya rubuta littafin aƙidarsa shi da kanshi kafin ya bar duniya ce wannan ita ce aqidarsa da ya bayan da ya gama bismillah sai ya ce ushudullah ina shaidawa Allah wa man hadara ni min al mala'ika da wa'anda suka halatti nan daga cikin mala'ikun da za su ɗauki abin da zan faɗa wa ushidukum sannan ku da kuka halatti ina shaida muku anni a atakiru ma a takarkun zirkatun najiya ni a ƙiƙiyata ita ce a ƙidar da firkatun najiya suke kanta sai shi ahalus sunnati wal jama'a su ne ahalus sunnati wal jama'a min al-iman billahi shine imani da Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'th ba'da al-maut wal iman bil qadar wa sharrihi sai shi wa min al-iman yana daga cikin imani da Allah al-iman bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi kai imani da abin da Allah ya siffanta kansa da shi a cikin littafin shi sai sai wato على ووصف به الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله sallallahu alaihi wa sallama duk duniya babu wanda kai Allah sanin kai sannan a sama da ƙasa babu wanda ya san Allah kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama aqidar musulmi shine sanin Allah ta hanyar abinda Allah ya faɗa wa kanshi ko annabi ya faɗa ma Allah sai ce min gairi taharifin ba tare da karkatarwa ba wala ta adirin ko korewa sai su bal a tattari ne ina gudun cewa annan laha laisa ka mislihi un Allah babu wani abu wanda ya kama da shi sai ce wa huwa samiul basir amma ba Allah yana ji yana gani to daga nan ne malamai suke cewa al ku fil asma'i hmm. la a al ku fil ma'ana hmm. idan an samu dacewa wajen sunaye da kuma lifin ta cewa dole ma'anan iri ɗaya ba ne kaga as-sami'u as-sami'u al-basiru dacewa ne kan wajen sunaye amma ma'anarsu ba iri ɗaya ba ne da haka dan mun ce Allah yana da fuska a'a fuska ya dace ne wajen sunaye amma ba ana nufin kiran fuskar kada kake magana ba da ita ake magana ba ka lura yanzu a cikin sunayen Allah naka ga akwai al'alimu masani kuma sai ka ji Allah ya ce ya ba wani annabi cewa ta bashar na hudu gulamin alim mun masa bishara da wani ɗashi ma ɗa sunansa alim a cikin sunayen Allah akwai al'alimu mai haƙuri sai ka ji Allah ya ce wani annabi a ƙwar'ani ta bashar na hudu gulamin alim a cikin sunayen Allah akwai al'azizu sai ka ji ga wani sarkin a ƙwar'ani Allah yana cewa imar atul azizi yadda Allah yake al'azizu da alin da shi ma wancan al'azizu sun yi musharaka ne wajen sunaye amma ba ma'anarsa ɗaya ba hmm. to haka as-sam'u da Allah ya ce wa dan adam fa ja'alnahu sami'an basira kaga Allah wa huwa sami'ul basir a'a wajen jin da gani sunan ne kawai ya zo as-sam'u as-sam'u al-basar al-basar amma ya ganin Allah yake wannan laifa kamithlihi shay'un sai ya ce fala amfi anhu ba na kore ma Allah ma wa saka na nafsahu abin da ya saka da zan sarki wala uharrifu kalima ba na karkatar da zancen Allah amma wadi'i inda bai kamata a karkatar da shi ba wala ulhidu ba na yin ilhadi fi asma'ihi wa ayatihi a cikin sunayen Allah da sifofinsa wala ukayyifu ba kuma na tambayin sifar da Allah ya faɗa in cina ya take wala umassiru sifatihi ta'ala bi sifati khalqihi kuma ba na misalta siffan Allah da sittin halittunsa sai ce li'annahu ta'ala la samiyya lahu wala wala kufa wala kufu'a wala nidda lahu domin Allah babu wanda ya kama da shi babu tsaran Allah sannan wala yuqasu bi khalqihi ba a kiyasan Allah da halittar shi sai shi fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghayrihi domin Allah ya fi kowa sanin kansa hmm. wa asdaqu qilan wa ahsanu hadisan ya fi kowa gaskiyar magana sai ce kadar zuwa an amma wasa ta bihi mukhalifuna Allah ya tsarkake kansa akan abin da masu sabawa suke siffanta Allah da shi min ahli tarihi kan wanda za a ce Allah yana da sifa kaza ce yaya take fili. A kan wanda za a ce Allah yana da sifa kaza ce da abu kaza na Allah da nasu sun yi kama wa amma da fa'anu annafuna min ahli tarihi wa ta'ili da abin da waɗanda suke kore ma Allah waɗanda suke karkatarwa da masu kafiri wa ƙara sai shi Allah ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna sarki ya tabbata ga Allah ubangijin ɗaukaka akan abin da wasu suke siffanta su da shi sai ce wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sai ce wal firqatun nazi'a ita jama'ar da za ta tsira sai ce wasu fi babu af'alihi ta'ala wata ce tsaka tsakiya a babin aikin Allah subhanahu wa ta'ala bainal qadariyyati wal jabriyya tsakanin qadariyanci da jabariyanci qadariyanci da jabariyanci waɗannan aqidu ne guda biyu ba mamaki a wasu karatuttuka nan gaba za mu yi bayanin su yayin da waɗannan suka kai kuma kura wajen duk abin da ya faru su ce Allah ne ya kaddara sai aka samu suka ce su kuma ba su ma yarda da kaddarar ba hmm. sai yace wa fi babu wa'idillahi bainal murji'ati wal wa'idiyya sannan a babu alkawarin da Allah ya na cewa a sunna suna tsakanin murji'a ne da wa'idiya su ɗan wa'idiya su ne waɗanda suke aiki da nassoshi na cewa idan Allah ya ce zai maka abu in kai abu kaza mara kyau su ya maka kaza daga nan hawarijinci ya shigo su kuma murji'a su ne waɗanda za su ce imaninsu da imanin annabi muhammad duk ne ne waɗannan aƙidin da an same su sun ce idan mutum yana su in yi aikin ɗa'a ba zai mai amfani ba ko da haka suka ce in dai kana da imani in ka aikin sako ko bari cutar da kai ma za ka sha jiyan ka ka yi zinin ka ka kwana kana duk yadda za ka yi ba abin da zai samu imanin ka sai ya kawo ya ce wa hun fi wasu kun babu imani wa dini بين الحرورية والمعتزلة أهل السنة سنة تكاتكية تكان خوارج المعتزلة وبين المرجئة والجهمية سيت وهم وقصة في باب أصحاب رسول الله أهل السنة سنة تكية أباب المؤاملة لصحابة النبي سيت بين الروافد والخوارج تكان الروافد والخوارج Muhammad bin Abdulwahab ya ce wa a a ta ina kudurta cewa أن القرآن كلام الله القرآن زنتم الله منزل غير مخلوق قد شيء أكي بغلطة بني منه بدأ عدد أن لا يفار وإليه يؤود غريش لكما وأنه تكلم به حقيقة كما أن لا يأي مدن لشي حقيقة وأنزله على عبده ورسوله kuma ya saukar da littafin nan akan bawansa kuma annabinsa amintaccensa akan wahayinsa wa safirihi kuma jakadansa bainahu wa baina ibadihi tsakaninsa da bayansa sai shi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama annabin annabi Muhammad ya ci gaba da kawo aqidin shi ina so mutane su koma za su ga cewa ya faɗa aqidin su sarki har ya zo inda yake faɗa da ya kawo hatta maganin yace wala ukattiru ahadan min almuslimina yace ba na kafirta kowa daga cikin musulmi bi da zunubi wala ukhrijuhu min da'iratil islam bana kuma fitar da mutum daga musulunci in ji Muhammad bin Abdul Wahab eh wanda fitar da musulunci wato baya kafin ya faɗa maka haka ya faɗa a cikin aqidarsa na'am yace wala ukaffiru ahadan min almuslimin bi dhanbin saboda kawai ka aikata zunubi in zo in ce kai kafiri ne Muhammad bin mu Wahab ce bana yin haka wala ukhrijuhu min da'iratil islam saboda ka aikata zunubi ka yi sabon Allah ko mutum ya sha biya ko ya yi zina ko ya yi tata ko ya wani abu na kaba ina kafiri ne yace ba na yin haka har ya zo inda yake cewa wato fahadihi sai ya ce wannan aqidatun wajizatin wannan aqida ce ta kantacciya harrartuha wa na rere ta wa ana mustajilin bali litattari'u alama indi a lokacin da na shagaltu da wasu abubuwa don kuɗin kaya abin da na rubuta ya ce wallahu alama amanar kurwaci ya ce yanzu da nake faɗar waɗannan maganganun kuna wajen ne yace Allah ne akan abin da nake faɗa ce sun malaika alaikum yace sannan bai koyi gare ku ba annahu balagani labari ya zo mu cewa anna risalata Sulaiman bin Husaymin risalar wani mutum ana ce masa Sulaiman bin Husaymin kad wasalat ilaykum ta wannan risalar da ya rubuta ta kai zuwa gare ku wa annahu qabilaha wa saddaqaha ba'd min tamin al-ilmi fi jihatikum kuma waɗanda ake ganin suna da alaƙa da ilimi sun karɓi wannan risalar ta wannan malamin kuma sun gazgata ta Muhammad bin Abu ya ce wallahu ya alamu Allah yana sanin cewa annar rajula wannan mutumin Suleiman bin Hussein ya ce ikkara alayya umuran ya ce wasu al'amura na karya a kaina lam akulha banda ban fade su ba hmm. yace walam ata a ala bani yace kai mafi yawancin abubuwan da ya faɗa na karya a kaina yace wallahi ba ma an fade su ba ko in rubuta su in su a matsayin akila yace wallahi tunanin su ma a zuciyata ban yi ba hmm. ya ce famin ha daga cikin maganar da ya rubuta ya ce akida ta ce na faɗa qawluhu maganar sa cewa an nemi hutul kutubal mazhabul madahibul arba cewa ni na ce duk littattafan mazhabobi guda hudu wai duka batattu ne wa anni aqulu inna an-nasa kuma wai ya ce ina faɗan cewa mutane min sittini a sanatin daga shekara ɗari shida laisu ala shay'in ba sa kan komai hmm. sannan wa anni adda ilistihada kuma yana faɗa cewa wai ni na faɗa na ce na kai mataki na buji kai a ilimi wani kharijin an taqlidi cewa ni na faɗa ba na yin takalilanci da mazhabar kuwa. kuma a daidai lokacin ta mazhabar hanbaliya yake bi yace wa anni aqulu wai wannan mutumin ya faɗa yana cewa inna likhtilafa ulama'i wai na ce sabanin malamai nikmatun azaba ne wa anni ukaffiru wannan mutumin ya rubuta cewa ina kafirta man tawassala bi salihina wai duk wanda ya tawassuli da mutanen kirki na ce masa kafiri ne wa an anni ukaffiru busairi ina ta busairi bi qawlihi saboda maganar da ya faɗa cewa ya akramal khalqi wannan magana cikin alburda wa anni aqulu kuma wai wannan mutumin ya faɗa yace na ce lau aqdiru ala hadami qubbati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama la adamtuha da ina da riko in dalaro na ainihin wato ka'aba wato kubba na kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rusa shi da na rusa walau aqdiru ala al-ka'bati la akhadhu la akhadhu min zama wa ja'altu laha mithaban min kashm wai da ina da iko akan in dalaro na ka'aba da sai na cire shi na kawo na katako na sa wa anni uharrimu ziyarata qabrin nabi kuma wai ina haramta ziyarar kabarin manzon Allah wa anni unkiru ziyarata kabarin walidaini ina haramta ziyartar kabarin iyaye wa gairi jima da wasu su wa anni ukaffiru man halafa da gairin lahi eh. she wato wato wato she Muhammad ibn Abdurrahman wato kaman kan na ji kai maganar nan misali bai taba bai taba haramta zuwa wannan dan maganganun wani mutum ne ya faɗa a zamanin shi yana da rai ya rubuta wasiƙa ya aika ma mutanen wani gari ya ce wannan ita ce al'izar muhammad bin abdulwahab eh. labari ya zuma muhammad bin abdulwahab ga abin da aka ce ya ce eh. da mutanen garin suka zo shi ne yake faɗa musu cewa ku shaida mala'ikun da suka zo nan gurin su shaida ya ce wannan mutumin abin da ya je rubuta a kaina ya ce wallahi ba ma an faɗe shi ba tunanin shi ma ni ban yi arena ba. sannan ya ce wai ina kafarta ibn tarihi da ibn arabi sannan wa anni uharriqu dalail al-khairati cewa ina kona dalail al-khairati wa rawda dalail yahina wa usalli wa rad shiyadin da ya gama ga baki tuhume da ake masa irin wannan sai sun jawabi an hadhihi al-mas'ala an aqula amsa ta akan wannan matsalar shine in faɗa sun ce subhanaka hada buhtanun abin wace tsarki ya tabbata da Allah duk abin da wannan mutumin yake ya rubuta a kaina cewa na ce kaza ita ce aƙida ta wannan mutumin ƙarya yake kirkiran ƙarya ya mu hmm. ban faɗa ba in ji muhammad bin abuwa to shi ya yasa nake faɗa abin da ya suka kaji na ce a kawo littattafansa wallahi galibi za ka ga duk wanda ya zo zai ce maka muhammad bin abdullahi ya ce to ba zai zo ya ɗauko maka littafin shi ba ya ɗauko shi mai ya ce sai dai ya ɗauko abin da wani ya ce a kan shi ba abin da shi ya ce ba to yanzu ka ji wannan abin da ya faɗa a kan shi ko to ina da tuhuma da ake wa Muhammad bin Abdulwahab ta kai wajen guda goma sha wani abu wanda waɗannan tuhumomin mafi girman su shine cewa Muhammad bin Abdulwahab yin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne kamar yadda ka ga na da ɗauko wannan littafin hmm. cewa an yi rubutu a kansa makiya haka ma masoya suka rubutu a kansa haka ma masoya suka yi haka ma masoya suka yi sai daga cikin littattafan da zan iya kawowa waɗanda aka rubuta a kansa akwai kaga wannan littafin tasiru kaɗau tarihi haulul wahabiyya wanda muhammad bin sa'id as ya rubuta kaga littafin nan wanda ya rubuta to ba mamaki ba wani yanzu ya ce maka ai duk wayannan sunayen littattafan ma ban san su ba a wajen shi nace je sunayen littattafan akwai kuma Muhammad bin Abdul Wahab muslimun mazlumun wa muftara alayhi sannan akwai littafin aqidatu Muhammad bin Abdul as-salafiyya wa asaruha fil alamin islami sannan akwai littafin Muhammad bin Abdul da'iyatu at-tauhid wa at-tajbir fi hadha al-asr hmm. sannan akwai Muhammad a haƙiƙatar tauri a haƙiƙatar da'awatin imam muhammad a al'imam ashok muhammad bin abuwar a sanadiyya sannan akwai a ashok muhammad bin abuwar al-mujaddid al-muktara alaihi sannan akwai littafin al'imam muhammad bin abuwar wa manhajar hukai mabakisar afirida shi ma idan ka tafi ana da littattafai da akan rubutu akan shi tsakanin masu da masoya. wala an rubuta littafi akan Muhammad bin Abdullah zan iya ce maka sun kusan kai littafi ɗari. Masoya sun yi, makiya sun masoya sun yi, makiya sun yi. A wayannan shigoyin kafin mu je kansu, wahabiya da ake ta faɗa ana cewa wahabiyawa. Hmm. Ana cewa ne? Wahabiyawa. wahabiyawa hmm. wannan malamin ya rubuta littafi wanda ake ce masa wannan malamin ya rubuta littafi muhammad hamid al wanda ya sa asarun da'awatul wahabiyya fil islahi dini wal umrani fi jaziratul arab wa da ya rubuta wannan littafin sai ya kawo al-wahabiyya sai yace nisbatun ila al-imam al-muslim kafin mu shiga kalmar al-wahabiyya din da malam sarki na'am asali akwai wani abdul wahab bin rustam da aka taɓa yi a tarihi shi wannan abdul wahab bin rustam din da aka taɓa yi a tarihi shi an yi shi ne fa ya rasu tun hijira ɗari da tasa'in da bakwai ba shi wannan Muhammad bin Abdul Wahab ba ba wannan Muhammad bin Abdul Wahab ba shi wancan Abdul Wahab bin Rustum da aka taba yi ya rasu hijira ɗari da da bakwai a madinatu ta harar bishimali afiriya wannan mutumin ya yi rikici da ahalin sunna domin aƙidarsa ibabi ne sannan khariji ne daga nan ake kiran eh, khawarij ne shi sannan yana da alaƙa da al'ibadi ne inda akwai al'ibadina na'am ibadiya eh bi madinatu sahara bi shimalin afirikiya na'am ya kasance ya yi rikici da yan shi'a ya yi fada da ahalus sunna eh. to a wancan lokacin sai ake kiran mabiyansa wahabiyawa wato wahabiya wannan ba ku ba ne a ina in ka ga malamai suna yadda da wannan sunan yanzu a babi ne na kaje na sallama maka haka shi yasa yayin da na kawo maka wannan anan sai shi mai wannan littafin sai ce alwahabiyatu wannan wahabiya din nisbatu ila al imamin muslim wato nisba ne yanzu hmm. da ake jingina shi zuwa ga shi wannan shugaban wanda ya gyara shi ne shi شيخ الإسلام محمد بن عبد مجد القرن الثاني عشر سيسي وهي نسبة على غير القياس العربي وأن النسبة سيبة أكل قياس من العرب سيبة من ليس إنغنتشي سيسي فلقد كان الصحيح abin da ya inganta an yi kwala a ce shi ne al-muhammadiyya domin shi sunansa muhammad shi sunan babansa abdulwahab ne يسي إن أنس اسم هذه الدعوة والقائم بها هو محمد لا عبد الوهاب ومن sunan ما إذا a wanda ya tsaye da ita sunansa Muhammad ba Abdullah ba. abin da ke ban mamaki na yadda na yadda eh. kamar kan da kafa na yadda amma wannan suna wahabiya hatta turawa larabawa kowa ba afirka kaɗi ba kowa sunan da ake kiran kenan saboda in ka duba kan CNN ma Al Jazeera shi ka ji an ce wahabiya shi ka ga ana rufe da ku wato an yi kaman ku malluma kun ku yi tafai kun cewa wannan suna ba na ku bane a na ɗan ibadiyya na istiqama ne ba shi wancan mutum a ba shi wancan ai ka san ibadiyyar ma eh. kashi kashi ne ok ka gane eh to shi wancan Abdul Rostam din nan daban Muhammad bin Abu Wahab daban. Okay. To shi ne yace ala annana natajawaza an hadha al al-arabi. Na'am. Yace mu kai da kai akan wannan kuskuren na Larabci. Wa numashi amma al-ana. Mu ci gaba da tafiya daga magarin mutane akan wannan abu. Na'am. Wa limadha utlika hadha al ala hadhihi ad-da'wa al-qa'imina biha? Menene dalilin da yasa aka ɗauki wannan laƙabin aka rataya ma da'awar da masu ita? ba don komai ba ne shi ne ana so a blackmailing ne da awar. Ok, ok, ok. Shi yasa da an ce wa Habiya ai galibin mutane abin da yake zuwa masa a rai ko dai wani makiyin annabi. Sallah da sallah. Ko dai wani ɗan tashin hankali wanda bai son zaman lafiya. Na'am. Shi ne kawai abin da mutane suke halartowa a ransu a matsayin mahabiya. Na'am. Na'am. Ya lura? Okay. amma inda za a yi adalci a babin nisba ya kamata a jingina zuwa ga mabiyan zuwa ga mai da'awar ne ba zuwa ga baban mai da'awar ba Oh, okay, baban shi ne Waha Abdul Wahab. Baban shi ne Abdul Wahab. Okay. Shi sunansa Muhammad. Na'am, okay. All right, okay. Na'am, na'am, shi sa wato ya kamata a ce muku muhammadiya kenan ko eh, muhammadawa ko ya dace muku wato shehu kana nufi ya kamata a ce muku muhammadiya ko dai muhammadawa ko ya eh, muhammadawa ko muhammadiya nizza zuwa ga Muhammad ɗan ba nizza zuwa ga uban ba yanzu kamar yanzu idan turawa suna maganan taurin a duniya Sun kana nufin suna magana ne. Ai, kalma ce da aka kirkire ta don ai blackmailing din addinin musulunci ai. Na'am, na'am, na'am, na'am. Na'am. Kalma ce da aka kirkire ta don ta addini kawai. Na'am, okay. Wato, wahabiyan nan just an so an zo a blackmail kuna ba ku wani problem wannan okay amma ba ku bane wahabiya. Asali asali to a a a a me Muhammad bin Abdullah saboda abin da zai baka mamaki. Yanzu ba na faɗa maka ba. Na ce maka karni ɗaya aka haife su. Da Sheikh Ahmad Tijjani. Da Sheikh Usmani da Sheikh Ahmad Tijjani. Eh. To ka tambayi ka sannan ka tambayi duk wani malamin ɗariƙa. Hmm. A cikin abin da aka ce shi Tijjani ya faɗa an rubuta. ai ba zai yi ba a ce a wannan zamanin bai da labarin Muhammad bin Abdullah ko bai san shi ba bai san da'awarsa ba a sun san juna mana saboda shekara talatin ne kawai tsakanin su dole za su san juna to ka ce su faɗa maka a ina ne shehu Tijjani ya kira sunan Muhammad bin ya yi ta'aziri ce a hankali da da'awarsa hmm. sannan yi amfani da wannan kalmar ta wahabiyawa a kansu wata shehu kai ta yi ba a yanzu ni ban ce babu ba tunda harka ce ta ilimi amma ka tambayi malaman malaman ɗariku ku faɗa maka a ina ne amma shau ko biyu shau ka duba ta nan sunan shau Ahmad Tijjani ai sunan shi Ahmad amma Tijjani nan kamar kana ka wai kamar irinsa ne kamar eh, yaren irinsu ne amma kaga ana kiran mu eh. 'yan Tijjaniya ka gani ko eh. ana yin nisba zuwa ga gari ai ana yin nisba zuwa ga kabila ana yin nisba zuwa ga sana'ar da mutum yake yi na'am na'am na'am shehu haka ne ka lura na'am haka ne sannan idan ka dawo nan Najeriya eh. a malaman da suka rayu a nahiya ɗaya da sun shi Muhammad bin Abdul Aziz dan Fudu eh. wanda zai ce maka ga inda shi shi Usmanu suka yi rubutu na'am suka ci wani mutum ya bayyana a Saudiya sunansa Muhammad bin Abdulwahab da a wata kana da hatsari kowa ya hankali da shi na'am shehu maganar ka gaskiya ne maganan ka gaskiya ne eh? maganan ka gaskiya ne yanzu ni ban ce babu ba amma idan akwai wanda ya sani yazo ya kawo mana masha Allah insha Allah za mu Shehu Usmanu Usmanu bai taba zuwa aikin haji ba eh ba taba ji ba eh abdullahi ma bai taba zuwa ba amma malamin su malam jibrila ya ji aikin hajji har su biyu a wannan lokacin shehu dan fodiyo bai taba haji ba bai taba zuwa aikin hajji ba masha Allah Masha Allah. Amma malamin su malam Jibrila. Ya ji aikin hajji har su biyu. A daidai wannan shekaru. Da bai wuce shekara ɗari ba. a daidai lokacin da akwai tayyar bugawar guguwar da'awar Muhammad bin Abdullah hmm. Malamin su ma Jibril ya je Saudiya ya dawo ya zauna a ƙasar Makka da ƙasar Madina. Da ya kawo ya faɗa su Abdullahi sun rubuta a littafi cewa akwai wani mutum da ya bayyana a Saudiya. Ana ce masa Muhammad bin da awarsa tana da hatsari kai hankali da shi. Hmm. Hmm. Wannan ji yana cikin abin da ya kamata masu saurare su sani kada ka mu ba mu ce Muhammad bin Abdullah baya kuskure ba yana yi mutum ne kamar da kowa zai iya yi amma masu sauraron mu su jira zan kawo tuhumar da ake masa hmm. sama da guda goma sha wani abu kuma duk wannan tuhumar karya ce babu dalili a kanta hmm. babu ke shehu ina kuriyo kan cikin tambaya sai kan cikin tambaya nake so mu gane kaga kamar misali kusa kusa nan zan yi ɗauki ma'aifina ai sunan ma'aifina alhaji Salihu. ko ba ka hmm. to aikin da ya fara yi a gane gaba ɗaya da cewa da ake gane su ai suna da yawa kamar kan da yarbawa ke kiran soso kankan ai ka da shi ke supply yake kawowa Ghana. to in za a gane sha ce alasalu wani wanne ciki domin suna nan su uku ne abokansa ne kuma su duka alasalu hmm. salu sha ce a ah, alasalu bai kankan mai kankan yana hmm. shiga wannan suna sauran bai kankan ga har yanzu hmm. inda ake gane mu kenan shi na ce sarki zaki mai kankan a gane mu to kamar ba ah, kamar kada ka faɗi shan Ahmad Tijjani an ɗauki garinsa sunan eh, yarensa kabilansa Eh, tijjani aka sa mana tijjaniya wato Muhammad ibn Abdul wahab sunan babansa ne Abdul wahab amma za a ɗauki sunan garinsa kamar Najadu ko kuma eh. a a ce Muhammadiyya. amma shin me eh. yasa za ya ɗauki sunan babansa Abdul wahab nan a sa cewa wahabiyya ba ai abin da ke faruwa wanda ke faɗa ɗin yanzu yayin da muka ce muku tijjaniya farko wannan sunan ku kuka sa ma kanku ko sa muku akai eh to wannan wannan da gaskiya ba zan so yin karya ba ni na tashi ne a ciki eh. tijjaniya amma ban san ko sa mu da suke kan da'awar yadda da ita ne yasa suka jingira kansu hmm. cewa su tijjaniya ne na'am kaje na daya na'am shi sannan duk lokacin da na ce wani ɗan tijjaniya ne ba ina faɗan kalman ba ne da niyyar ɓatanci gare shi da suna faɗan kalman ne da niyyar mabiya muhammadu ɗan Abdullahi da da sauƙi a'a wanda suke faɗan kalman faɗin sun ce wa habiya suna faɗar ne da ma'anar wani mutum makinin annabi wani mutum ɗan tashin hankali wanda ya kama addinin musulunci matsala. Oh, okay. Okay, na'am. Na'am, na'am, na'am, na'am, na'am. Amma haka ayoyin da ke cikin Alƙur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira kansa al Na'am. Ai suna da yawa ai. Sosai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Hakan. Antal wahhab. Hakan. Hakan. Eh? Na'am shehu. Qala rabbi ghfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Na'am. Na'am. sannan duk wanda ka gan shi da baiwa waye ya bashi baiwa Allah alwahabu ne Allah al alwahabu shi ya bashi haka ne haka ne haka ne haka ne sai ka ga annabawa da yawa zaka ga Allah ya ce wahabna fulani mun ba wa na kaza wa wahabna fulani mun ba wa na kaza na'am na'am shi yasa saboda sun san Allah ke ba zaka bi suna rabbi habli Allah ka bani na'am na'am ka lura na'am to ashe kaga idan a ce maka alwahabi hmm. da zai zama nisba ne zuwa ga sunan Allah wanda ke baiwa ai kaga abu ne mai kyau sosai sosai sosai sosai sosai kalwa ba nisban bane cewa wahabiya matsala a'a wanda suke faɗan kalmar wahabiya din suna faɗatta da ma'anar wani mutum makiyin annabi wanda ya kawo ma addinin musulunci matsala ya zubillahi na'am Na'am. Yanzu ka fahimci inda matsalar take? Na'am, na'am, na'am sosai. Sosai kan. To nan da inda matsalar take. Hmm. da haka yanzu kamar yadda na faɗa hmm. a mun ja lokaci ya kamata mu ba mutane dama kuma su yi hakuri mun zo da harka ta ɗaya. Wallahi kamar yadda na faɗa ban cika son yin magana akan su na mutane ba. Hmm. Amma bukata ce ta kai ga dole al'umma tana bukatar ka san wane ne Muhammad bin Abdulwahab din nan don kamar yadda ka wani ya rubuta littafi al-mazlum wanda aka zalunce shi al-muftara alai wanda aka ce ƙarya a kansa hmm. haka abin yake na'am na'am kuma in ka karanta sa ka karanta risala ta Maliku Sagir hmm. ka karanta aqida ta al-Imam Tahawi hmm. ka karanta aqida ta Abi Zamani ka karanta aqida na al-Imam Humairi ka karanta aqida na al'imamu ahmad babu bambanci da abin da muhammad bin abdullahi ya rubuta kuma kamar yadda na faɗa sarki ina kalubalanta duk wani malami da yake magana da yaren hausa a wannan littafin nashi na aƙidar shi da ya rubuta a matsayin aƙidar shi don Allah idan akwai wani abu da ya saba wa aƙidar magabata da shi Muhammad bin Abdullah ya rubuta don Allah muna so su zo su faɗa mana gurin. Masha Allah, masha Allah, masha Allah. harka na ilimi kenan masha Allah to jama'a da ake sauraron mu yau mun ji halka na ɗaya akan wanda malamin mu Sheikh Asad Sunna ya karanta akan Muhammad bin Abdul Wahhab to cikin ta da karatu da malam ya karanta mana ya nuna mana Muhammad bin Abdul Wahhab masoyi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam masoyi masoyi har ya kai shiga zana littattafai sira na annabi sallallahu alaihi wasallam tarihi na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wai yana kalubalantar duk kowane akida da littafin Muhammad bin Abdul Wahab da ya wani zance zance daya da bai dace akan Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai yana kalubalantar kowane ne ya fito akan littafi shi littattafansa akan zance daya da ya yi eh, kuma eh, in na faɗa sarki magana ce da ina nufin malaman ɓangaren da suka shahara malaman ne akwai wasu yara masu rawar kai eh. wani yaron ma za ka ga ba wai shekarun da na fara karatu ba a shekarun da na fara tattauna na'am matsalolin karatu in faɗa a faɗa na debate ya girmi shekarunsa a duniya amma sai ka ga yana cewa zai zai wani yake neman wani saurare shi ba irin wannan yaran da ke magana a'a malaman nake magana su fito akwai na'am sai a faɗa mana wannan wajen to masha Allah jama'a kun ji bakin shehu shi yasa za mu fara ɗaukan kira ba za mu ɗauki kira da yawa ba saboda malam ya samu ya sallah to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola السلام عليكم نعم كولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كولا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته نعم كولا يا سونان كارجا ناجي جرا كولا نعم كولا السلام عليكم وعليك السلام يا سونان كارجا محمد ناصر دغزاريو To Malam Muhammad Nasir kana tare kana tare da Sheikh Asad Sunna akan wannan layi. Aisha, Allah yana gaishe da malam. Malam Ajinka. Ina ansawa malam Muhammad Nasiru. sannan kuma yana bai da malam da irin kokarin da ya zo ya yana wannan karatu na wanke kansu da ake kiran su wahabiyawa sannan kuma yana da tambaya. To muna jin ka. yawwa tambaya ta ta farko ita ce malam malam ya ce bara a eh. bara littafi na abdulwahab a fada akidarsa a fada akidarsa wanda ba ta da kyau ba um, a ko littafin um, abdulwahab a duk wata akidarsa da ba ta da kyau a cikin littafinsa amma kuma malam ya manta shi littafin shehu tijjani yake ɗaukowa ya bude ya karanta littafin a cikin dinin hilali yake ɗaukowa ya hukunta shehu tijjani a shi malam ya manta da haka kuma shi ya ce bara a ɗau na wani abdulwahab ba wanda ko da malam ya kamata ke adalci a nan ya ce ko da ya ce wanda suka yi zamani ɗaya za a iya ɗaukowa amma kuma ya ce sai dai a ɗauko littafin Abdulwahab bayan shi da gani ko bai taɓa rubuta kowane littafi ba. Shi ne nake tambaya a nan malam a nan hanyar adalci ko hanyar. Yanzu malam Muhammad Nasir. Malam Muhammad Nasir kana ji na? Na'am, suna jin kashe. Ka san ka gane bambancin Muhammad bin Wahab da Shehu Tijjani? na gane bambancin abdulwahab da su me bambancin su Hello? Wai me bambancin Sheikh Tijjani da Sheikh Abdulwahab? a bambanci a bambanci kowa da bambancin da ba a bambanta shehu abdulwahab da shehu tijjani akwai bambanci mana wai ba bambancin ainihin yake tambaya ba ni tambaya ta a kan za a iya ɗauko abin da a'a ai malam malam muhammad nasir ai larabawa suna magana cewa wa bididdiya ya zama yanzu ashiya sai da kishiyar abu ne wani abubuwa za su bambanta eh malam malam malam malam nasir dakata kadan kamar shi malam na magana to bismillah ma ha ya gama dan ni Allah ya taimaki sarki na'am na'am ina so ne duk wanda zai shigo ina so ne al'umma ta gane ina aka fito ina aka dumfara ne na'am kaluwa na'am na'am shi sa yana da haƙƙi yayin tambaya sannan kafin ya tafi ina so mu buɗe abin yadda mutane za su fahimci yadda matsalolin suke. Yau shi kenan tunda da shirka ya bada hanya. To bismillah ci gaba kare tambayan ka. to ni malam tambaya ta kawai dai ne to shi kenan yanzu tun da tambaya ka nan Allah ya taimaki sarki okay eh, malam nasir malam nasir wasu wasu da tambayar ka kawai kenan bari ya bada ansa ya kuri saboda college na da mm. okay to mun gode bari mu okay bari mu ajiye ta mu doki next caller malam ya ta alika kan wannan ya kuri okay next caller don Allah sai kan layi saya kan layi kola saya malam ke tare okay the next caller bismillah assalamu alaikum kola to kola ya sunan ka daga nake kira kola Oh, Ala Abdurrahman daga Libya to kana tare da Sheikh eh, babban shehu Sheikh Ina Asadu Kunna. Masha Allah, masha Allah yana jin ka. ne mai fata alheri kuma Allah ya ƙara tsare Amin amin amin amin amin amin. Ba mun yi karatu iya karatu. Kuma Allah ya biya malam kuma sarki kai ma Allah ya biya. Amin amin amin amin ya rabbi. Allah Allah ya ƙara kokari. Amin amin amin amin amin. insha Allah okay malam na ko gani saboda na yanzu kullum da malam sai Allah ya ji mun gode gaisuwa ka zo kai ka wayo kura gamsuwa da kwarai da karatun malam ba wani kwane-kwane lalle ba a yi mana tsakanin da ba. To shi kenan mun gode sosai Malam Abdulrahman mun gode. Amin amin amin amin amin mun gode mun gode. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سو مالا علم مدكات انزاريا ورحمة الله تعالى تاريدا شك أسر السنة أكرم هاي ايو الحمد لله سنانا علم مدكات انزاريا نعم daga Belgium. To muna tare da kai. Alhamdulillah muna ma malam fatan alheri ala kulli halin. Na'am. Muna farin ciki da wannan halin Masha Allah. Muna fatan Allah ya sa mashi shi a cikin nizani. Amin amin amin. Allah ya kara masa juriya. Amin. Cikin wannan jihadi da suke yi. Amin ya rabbi. Bala a gaskiya sunan wani abu wai ta izala ikon Allah. Hmm. wannan aƙida na izala kamfai dole sai ta haɗu da wayannan ƙalubale da malam ya ayyato hmm. kuma alhamdulillah malam tsakani da Allah ka yi abin da duka duka wani masoyi hmm. zai faranta rai. a kullum fatan mu Allah ya ƙara ma kwarin gwiwa tsakanin izala da ɗariƙa dama tsakanin muna bata ba ta fito ba ɗarika ba ta samu haɗin kai ba tsakanin ɗarikan tijjaniya da ɗarikan ƙadiriya sai da izala ta fito daga lokacin da ta ce a da Allah ɗaya lokacin matsala ya auku kuma malam ya wato mai da wani kissa na zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da musulunci ta fito ba a ba da daman da'awa haka in ka samu matsala da tarika ta'addanci ba za a iya tsayawa a wa'azi ba ba don komai ba saboda wannan dawa da'awa abin da Allah ta ba za su bari ba to alhamdulillah ya malam cikin taimakon Allah yau da gobe yanzu ilala ta zama an ne ka gidan kowa kuma malam alhamdulillah ya yi wani magana akan cewa duk wanda ya fito da wannan akida sai haƙuri to muna fatan ala ƙara muku tauriya cikin haƙuri duk wani ƙagen da ta za ta kullo da shi ala ba ku dauriya da juriya wajen haƙewa Allah ya ba ku ci gaba malam Allah ya maku gudun ya rike hannunku ya maku gudun inda ba za ku iya ba Allah ya iya maku. fata ala kulli halin malam ina maka fata alheri wallahi ta'ala ala ina son ku dan Allah wala Masha Allah. Wa satullah mun gode mun gode. Yanzu kola don Allah tsaya kan layi bari malam yayi talikin abin da saboda da aka bar sannan kola shigo. Taliki da zan yi maganan malam Alim Madakawa. Ni na ganin ban zo a nan fagen dan in yi magana kan ɗabi'a ba kuma ba na ganin in babu na sama da ta kawo maganin haihuwar shehu tijjani ba na faɗi shekarar da aka haife shi sa da muhammadu abuwa ta zamani mm. ina ganin an na amfani da kalmar da shi sarki a san ba sai ba sai maganar dalika ba eh. saboda haka mu ba tarika ba koma waye wanda suke bisa ga rashin sani to yana da kyau mu sanar da su hmm. domin abin da ke faruwa ɗauka ake ba Muhammad bin Abdulwahab din shi ya zo da sabon abu dan yanzu kamar yana na faɗa in ba dan yanzu ba wallahi akwai inda ba su san cewa ma ma Muhammad bin abdullahi ya jirgin shi tijjani zuwa duniya hmm. to abu na biyu wancan da ya magana Muhammad Nasir hmm. sai su ce wai dan mai na tsakar littafin tafi bin hilali ina karanta shi ta ke hilali mutum ne da wata ɗan ɗari da a da sai ya batta sai ya zo ya yi rubutu a kanta sai yake quotation a cikin jawahirin ma'ani da wasu littattafai cewa akwai kaza akwai kaza yanzu haƙƙin shi muhammad nasir shi ne idan ka ke gina hilali ce akwai kaza cikin jawahirin ma'ani sai ka je ka bi reference in ka samu abin da ya faɗa babu kai ma kana iya ɗaukar littafin kai mai rabbi ka ce mun gurin kuɗi gina ilani da ce akwai kaza cikin jawahirin ma'ani jama'a ƙarya yi wa duniya babu ko in ka samu akwai maganar da ya faɗa to in ba a gane ba ne sai ka ce akwai ta amma ta ke gina hilali da ya kawo ta shi ma kanka bai gane maganar yadda take ba ga yadda maganar take har kenan abu na biyu bambancin muhammadu bin abu da shi tijjani shi muhammadu bin abu ya yi rubutu da kansa ya rubuta aƙidarsa kafin ya bar duniya ga abin da yake nufi amma shin tijjani har ya bar duniya bai rubuta komai ba kuma dan bai yi rubutu ba ni ba na cewa ba malami ba ne a'a bai yi rubutu ba sannan abu na uku da bai yi rubutu ba su mutane shi su suke cewa abin da ke cikin jawahiri ma'ani ganganin shi ne ni kuma asali da ma yadda ba cewa ganganin shi ne da haka ba mu bane muke da matsala sarki mutanen da suka faɗi shi tijjani shi ya faɗi maganganun da ke cikin jawahirul ma'ani su ne ba suka jingina mai matsala ma hmm. ya kamata ya gane wannan da karanta littafin da sayya na mala bakar gumi zai ga ya faɗa haka na ce da shehu abdulkadir bilal da shehu tijjani galibin abubuwan da ake jingina musu ƙarya ne 'yan ba su suka rubuta a littafin su wasu ne suka rubuta suka ce sun ce wani da shi na'am da shehu tijjani da shabu tajir jilani ce gara jin abin da ke ciki ya ce mafi yawancin abin da aka faɗa a kansu ƙarya ne ba su suka faɗa ba su dan ba a littafin su suka rubuta na'am na'am na'am na'am na'am saboda haka su suke cewa shi tijjani ya faɗa mu mutu ya faɗa ma muna faɗa ne a babin abin da ka yarda da shi ne maka ilzami yanzu ga shi nan cikin wannan littafin ya kuka da ba na sha faɗa ba su a nan wajen ga shi can a cikin adduratul harida idan suna buƙatar a ɗauko maganin cewa shi tijjani yana da matsayin annabi arba'in a lahira ai tana rubuce mhm. kuma sai aka ce wai annabi ne ya faɗa mai dan hadisin duniya ba za ka samu wannan magana ba sai aka ci wannan magana an haɗu da shi tijjani ne da annabi annabi ya faɗa ne wannan magana na'am eh wannan magana insha Allah ina da niyyar invite a ah, Sheikh Nasir Ado Musa akan wannan magana cewa eh ana domin na taba ji ya faɗi cewa kamar eh haka ne amma tana da kwararren bayaninsa akan haka cewa eh eh in ji Sheikh Malam Nasir Ado Musa kamar mai da shi mun taba wanda isa insha Allah zan gaishe shi akan wannan topic insha Allah cewa shi tijana na wadan annabi a wurin alayra eh annabawa 40 eh, ko 70 ne a lahira insha Allah eh na'am ga ga to shi insha ah, Allah ina ganin mutane da za su yi mana hakuri eh. a ah, kai ma kanka yau ka dan yi latti Lahadi ne zuwa inda lokacin mu dora daga inda muka Insha Allah to tunda mun tsayar da wani daya eh. da mu eh, da mu ya kuri mu dora eh bayan shi kada ba za mu magana ba kuma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kona assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kona Na kola ya sunan kola da kalo da kalo bolo ne kake jin wannan eh, program ka na yakuri ya kuri ya ta ga ganna ke kira wa alaika salam kola ya sunan ka ganna ke magana wa alaika salam kola muna son kai magana son mun tsaye da kikan na ya jima eh ana jin ka ya sunan ka ganna ke magana kola Ah, Malam Musa Rijalu daga Bauchi to kana tare da babban shek shek asar suna akan wannan layi. Eh, ina ma mai suna na barka da zuwa ina masa barka da asari barka da yammaci barka da yammaci kai ma sarki zaki muna maka barka alkhairi barka da yamma barka da malam musa na ce ka kara kakka bar shi haka musa rijalu ka sa rijalul layi to inji ba na sani suna wai ya kara wai ya taba ka kara ka sa musa rijalul layi ka sa malam musa rijalul layi wani ka bar shi musa rijalu to masha Allah to to ya kara maka wai malam musa rijalun layi da alhamdulillah ah, gaskiya ya yi kokari kuma mun muna yaba masa akan wannan kokari masha Allah sannan ina da yan tambayoyi bayan yabon da zan masa da ka yi tambaya daya wai saboda lokacin sallah ya kai ba tambayar ba sarki ya bari ya banda ilimin da Allah ya bari wa ban ya mun tambayar kawai wani daga kurakuren da ake faɗa da kuma ɗauko littattafai abin da ya shafi na ya yi taymiya da sauransu na su ya shakala a maimakon ya dinga kawo mana hari mu a ɗari tijjaniya ina ganin da haka ya yi ina ganin da gaskiya ya shagaltu da ɓangaren su da zai fi masa a kan kuma ya shagaltu da wasu wadda idan ya je na lahira Allah ya zai tambaye su me yasa ka baro ana yin tijjaniya da sauransu ba wannan shine ya ba masa da ya kuma tambayoyi na ƴan uku haka. Ok, to muna jin ka yi tambayar ka. A'a Malam Musa Rijalu, waccan matsalar da ka faɗa fahimtar ka ce. Ka sa abin da ya sanar ce fahimtar ka ce. A Malam Musa, Malam Musa saya, saya kamin kai tambayan ka naga Malam na magana. Ya kun kan. Na farko shine ko Malam zai iya bayyana mana a yaƙe-yaƙen da Ibn Abdulwahab ne akalla wa'annan garuruwa da ya yi a jami'atul arab mutane ne masu bautan gunki wa Mala Durab ya yi yaki. Ya yi yaki. Eh? Sannan sai tambaya na na biyu a kan cewa malam ya ce duniya ta haɗu ta masa karerere da sauransu. to a karerayin nan da aka yi mata har da shakikinsa Sheikh Suleiman bin Abdulhaf shi ma ya ya masa a cikin Asawa'ikul Ilahiyya kafin da rubuta a kansa. Sannan yanzu ma malam ina zuwa ya haƙuri da Allah ka tambaya ta farko. cewa kana so ka san matsayin yayin sarki na ina zuwa ina zuwa eh, eh, ya tambayoyin jin da yake so ya yi ya yi tambayoyinsa amma yana so ya bi tambayoyin a hankali a hankali to ah, ah, malam musa rijalullah malam musa rijalullah malam musa rijalullah salamu alaikum malam musa rijalullah salamu alaikum wasu littattafai wadda Salamu alaikum. Kuma malaman mu da Allah ba. Kuma ya ce ya yi wani littafi a kan manzo Allah to kamar littattafai nawa yi bangaren nuna darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. a takaice kenan to mun gode eh na ga malam Musa malam Musa rijalullah da ta koyan ka da kai shi ɗaya bayan daya kai shi kaɗai bayan ɗaya. da zuma na ta magana bakari tambayar ka ta farko da kai hmm. kana so ka san matsayin garuruwan da Muhammad bin Abdul Wahab ya yaka ko eh wai ya kashe musulmai na ga wasu na ya kashe musulmai da yawa Daya na farko ya kashe musulmai ko? Eh ya kashe musulmai ya yace garuka ya kashe musulmai ya yace. Na'am. Na ɗaya kenan na biyu ya yi magana maganganun da ɗan uwansa ya yi. Suleiman ko? Wani magana ce nan. A ya yi magana a kan wani ɗan uwansa da ya faɗa ya faɗi sunan wani littafi da ya ce ya yi a kanta. Ok, eh haka, haka. Magana na uku ya yi magana a kan cewa littafi ya rubuta akan manzon Allah ko? Eh akan manzon Allah. Littafi wani irin yabo wai wani irin yabo ma yayi ma Annabi sallallahu alaihi kuma littafi nawa ya zana wani irin yabo yi. To, yawan littafi ne kamar yadda na faɗa na cikin littafi ne da ya rubuta shi muktasaru siratar rasul sallallahu alaihi wa sallam takaitaccen tarihi akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ba yaban annabi ba zagin annabi a cikin littafin kaga kai malam Musa Rijalu kana da iko ka zo ka faɗa wa duniya cewa a nan wajen a wannan littafin fatin shi ma annabi sannan da kake cewa a faɗi ko guda nawa ya rubuta ai ko ɗaya ya rubuta ai yi ƙoƙari ai na'am shi shehu turjani ko ɗayan ma bai rubuta ba amma kuka ɗauka cewa shi ne nan ba ta ɗin ƙaunar annabi kaga idan da yawan su ne za a yi ma hukunci wanda ya rubuta ɗaya in kun masa hukunci to wanda bai rubuta kuɗin ko ba kaga na ɗaya kenan na biyu dan wannan da ka faɗa ce ya za a yi da maganar sa da ya faɗa sultan ko suleiman hmm. a ah, wani sarki ko mutum ɗan uwanka ne in ya faɗi magana wacce babu dalili sai a karɓe ta hmm. in ba haka ba ai abu lahab ya ya faɗi magana kan annabi ba baban annabi ba ne? sallallahu alaihi haka ne ba annabi ne ba sai kuma kare sa? sam da yawa wasu wanda suka yi adawa da annabi a farko da ya fara addini ai yan uwansa ne na jini ai na'am wani lokaci wani dan uwan kama yana iya hassada na iya sawa ya soke ka akan abu sosai mana sosai ba ga yaya annabi adam eh, annabi adam Yusuf, ‘yan uwan annabi Yusuf, ‘yan uwansa ne. Eh, ko? Kabila da... Ka gani, kabila da kabila, idan karraba ƙurbanin. Na'am. Ko saboda haka in ɗan uwan mutum ya faɗa abu, ya kamata ya faɗa abin da dalili ne. Na'am. Yanzu ba muna nan Najeriya ba na fara kawo maka yanzu ga wanda suke faɗa cewa shi Usman shi ma ba jihadi ne ba, don ya kafa musulunci ya yi jihadi ne don ya kafa daular Fulani. Haka ne, na'am. Na'am. Sannan maganar da ya faɗa ya ce wa ya yaƙa wannan tambayar da suke cewa ya kashe musulmi su masu maganin nan su jira mu halka ta gaba hmm. zan zo zan yi mu nan mu da muke najeriya dukkan garuruwan da galibi shi usmanu ya yaƙa hatta sarki yunfa da suka rikici da shi ba wai arni bane physical bayin sallah yana yi shi ma yayi yaki kina ya kashe musulmi kenan yayi yaki ba ma sai karam kaɗan a zan kawo maka a rabin baiti da shi abdullahi ya kawo da ya ce alahafi da amri wato alahafi لأمر شعره الأمر والأسى بليل التمام والسماء إلا مسعى لفقد أخي النائم مضوا في جهادهم ba'alun fi في wa alwasa kaga wannan baitin da ya faɗa wannan baitin da ya faɗa abin da yake faɗa maka mutanen shi da ya tafi yaƙi a wannan yaƙin ba da mutum ya kai mutum dubu hudu a shehu usmanu hmm. na'am kashe mutane a bangaren shehu usmanu ya kai wajen mutum dubu hudu hmm. a yakin kirare ala azil amri sabahu al-hamm wal asab lil al-tamay was sama' ila al-masa' فقد أخي الله مدوا في جهادهم بإنس وبعد fi kirari wa alwasa da yakin tsuntsuwa da yakin kirari da yakin alwasa wa'annan ya tsuntsu guda uku kaushu yana faɗa maka shu abdullahi an kashe mutane cikin mutanen shu abdullahi shi usman sun fi mutum dubu hudu hmm. da haka menene ma'anar mujaddidi ai shi usman ba wai ya tashi kasan nan ba babu addini akwai amma mutane ne suka yi ma addini wani irin riko ba a suna na musulmi musulmi ne amma aikin da suke na kafare ne yanzu bari baka misali ba ya ɗaya sarki kwanan nan wani alaran ma ne agogonsa ya nuna masa karya da daddare ya ɗauka ƙarfe biyar da minti ashirin ya yi ya fito gizo ya bada sallah shi ƙarfe uku da wani abu ne na dare wallahi yana fitowa kaki kawai sai aka sumar da shi iyazu billahi wa iyazu billahi bai fita ba kawai sai gan shi a kaduna tsakanin kano da kaduna sarkin da zai farka kawai sai gan shi a gida ne ga shi shi mata maza ku shi ne na an zo da mace daya a gaban shi aka kwantar da matan aka sa zarfi aka yanka ta tana kakari har ta mutu wayannan wanda suke wannan kasan me suke yi Mazafa ne. A ba, ok, mazafa ah. mazafa ne. suke yi da mutane. Hmm, Shaka kai <laughs> eh? da ke Najeriya zai faɗa maka. Yadda ka ga ana siyar da fat fat fat na dabbobi an sha samun kyasa akwai inda ake sayar da passport na jikin mutane. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Shau pas pass ga mutane ana siyarwa kamar ake sayar da dabbobi. Na jikin ɗan adam wannan, na jikin ɗan adam wannan. Ka je ka bincika makarantun mu a nan Najeriya harkar kwantizm a makarantu abin da yake faruwa. Eh? A lalle Najeriya suna gada. A sha jinin mutum. a ci namun mutum a sha jinin mutum a wata ba mace kuma sunan neman duniya kuma wanda ya je yanka jinin yanka mutum ya ci ya sha jinin mutum gobe ka iya ganin shi a tsawon gaba gaba wajen haka addini inna lillahi wa inna ilayhi raji'un what eh a lalle najeriya kuna ganin abu shehu lalle najeriya kuna ganin abu to in na zo za mu faɗa abin da ya faru tsakanin sarki yunfa da su shi an amfin najeriya za ka ji abin da ya faru da haka akwai gurare da yawa da shi usman ya yaƙe su ya yaƙe mutanen ba wai don asali ba musulmi ba ne sai dan a sunansu na musulunci ne amma sun yi abubuwan da suka shigo da shi wanda wallahi ya saba wa addinin musulunci ne shi yasa shehu ya yake su a ai hmm. ne ma'anar mujaddidi din ai na'am okay abinda zaka sa masa mujaddidi kenan mujaddidi kenan inda ya samu addini an lalata shi ya dawo masa da shi kimar sa yadda yake na'am na'am na'am na'am na'am na sai da haka wannan tambayar da suke magana su bari insha Allah karatu mai zuwa za mu faɗaɗa ta wannan ya ce wani na yanzu na ga rubutu cewa wai karya kake yi ina ganin alhamdulillah ta san bani ilatallahi na fakara bibiyar da nake wa littattafan su shi usmanu da karatun littattafan in na zo na karanta gurin da littafin na daga ai sai karya mai littafin yake yi wani abin da ya faru duk duniya babu wanda ya san shehu usmanu a duk wanda suka zauna da shi kamar shehu abdullahi gundu na'am okay to in na tashi kuma shi ne komanda tun da aka fara yakin harshen shi usman ya mutu shine komanda shi ake shi yake jagoranta yakokin da ake in na tashi zan kawo maganganunsa zan kawo wanda shi zai faɗa maka cewa ba wai labari aka yi ba ba duk abin da ya rubuta abu ne da akan irin shi abin ya faru na'am na'am na'am na'am kuma ni a raina ba na jin cewa ban taba tuhumin shin usmani ba wallahi na yadda cewa duk mutanen da shin usmani ya yaƙe su sun cancanta yaƙe su ne yaƙe su hmm. saboda haka sha Allah wani mun zo magana za su ji masha Allah masha Allah masha eh. Allah masha <laughs> Allah Allah ya dace amin amin haka su yi hakuri su bari sati mai zuwa eh. za mu zo kan wannan gabar wuraren da yi yaƙi da kuma ma menene dalilin da yasa turawa suka taso suka tayar da ahmad gulam alƙadiyani ya yana da awar annabi ya zama cikin da'awar da ya yi ne maganar soke maganar jihadi ga baki da kwata-kwata babu ita ah, sannan su je su kawar magana nan eh? kawar magana nan eh. kaga maganar ga da kai ga shehu za a iya samu na hujja sosai domin Ahmad Gulam ka nuna cewa kamar a'a turawa ne suka saka shi ya zama cewa shine annabi. ba ya zo kan turawa suka ba shi goyin ba turawa suka fushi shi zai zama cewa shi ne annabi ahmad gulam ai ba nan faɗa maka sarki yakar addinin musulunci da ake ta ciki da waje yanzu ka san ka ta maganan da'ish din nan hmm. akwai maganan cewa kiretin din su aka kirkira su aka yi sosai na taba jin haka wallahi na taba jin haka ai isis din nan kirkira su aka yi isis eh wannan na sani na sani ni na zauna da wani dan iraki a sudan na'am wallahi yi ya mun bayanin yadda ake creating din ISIS din nan hmm. ko da aka yakar addinin musulunci ake ta ciki da waje yanzu su bincika su gani ne in ka kashi kai research shi akan umaru suke gaskiya ne shehu domin magananka yana da ban mamaki saboda ka zuwa misali a cewa yan boko haram yan isis don su ba na suke samun wa'annan makamai kuma wasu na daji ka gani kuma daji ne ni na suka samun abinci na suka samun a ta amince shi irin kayan yakin nan da suke da shi da yan sanda ma ba su da irin irin shi sojoji ba su da irin irin shi na suke samun wayannan kaya wallahi wallahi sarki kawai akwai wata magana ba ta wajen karatu ba ce ni wallahi yanzu akwai abubuwan da da na sani nake da ban sun su da ya fi min da lafiya hmm. amma musulmi su fada da tunanin su yanzu su mutanen mu yan ɗabi'u su kowa su bincike tarihin umaru futi ai cewa suka yi umaru futi ba a ma san inda daga ƙarshe gawarsa ta ci da ne saboda ya yi fito na fito da turawa daga ƙarshe kwata-kwata babu labarin shi hmm. na'am su je su bincika na su ji mai faru na'am na'am na'am shehi na'am shehi saboda haka su jira mu su bari sati mai zuwa mu zo masha Allah masha Allah jama'a wannan karatu na ah, Uh, Muhammad bin Abdul Wahab insha Allah yau muka fara kenan ranar Lahadi shi sabon Lahadi za mu ci gaba da shi amma kaman kai da muke kuma na khilafa na Imam Ali wannan yana nan ranar Laraba kenan iko Allah ranar Laraba za mu zo da wannan akwai question da aka tambayi malam malam wai na da ni wai wannan ba karatu da zo a flash kawai bane a'a yana da dogon karatu akan wanda malam Musa da Jale ta wannan za a sa insha Allah sabon sati da ikon Allah Shesa jama'a eh, za mu ba su amsa insha Allah eh ‘yan kira da ake ta kira gani da kira da yawa bayan biki saboda lokacin sanda ya kai kun gani ko shesa mala ya kamata yayi ya tashi yayi sallah mu kan kanmu nan ga lokacin azahar ya kai shi da mun so mala yayi mana addu'a ya so mu tashi wannan program wanda muka ji Allah ya sarki Allah ka biya mana bukatun mu na alheri kowa da bukatar sa ta alheri Allah ka biya masa amin ya rabbi ba su fahimci gaskiya ba Allah ka fahimtar da su amin ya rabbi kuma idan akwai wani abu da muke na kurakuri to muna roƙon Allah ka ba mu ikon gyarawa kafin mu koma zuwa gari amin kuma dan Allah wanda din yake ganin an masa ba daidai ba muna bashi ya a hakuri ba haka muka so ba karatu ne kawai ya zo kan wannan abin da mu da dukkan wanda suke halarta

to jama'a yau mun tashi wannan program kenan na yau insha Allahu to in Allah ya kai mu gobe shak abu